بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan ramadan shekara 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 25 kuma a jiya mun tsaya a ƙarshen suratul ikhlas yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul falak wato surori guda biyu waɗanda suka rage wanda su ne surori na ƙarshe a cikin Alƙur'ani mai girma wato falaki da nasi wayannan surori guda biyu suratul falak da suratul nas kusan an saukar da su a lokaci guda ne kuma dukkaninsu surori ne makkiya, wato sun sauka tun manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana garin makka bai kauraya ya koma wato garin madina ba sannan abubuwan da suke karantarwa shine idan bala'i ya same ka ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi tsarin Allah daga sharrin halittansa ubangiji ta'ala zai kare ka wayannan surori guda biyu falaki da nasi suna da falala da yawa hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim kamar yadda ukubatu bin amir ya ruwaito ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa alam tara ayatin unzilat hadhihi al-laila lam yura mithluha qattu baka ga wasu ayoyi da aka saukar a wannan daren ba ba a taba ganin ayoyi irin su ba sai karanta a a'udhu birabbil Falak da kuma kula Uzu birabbin nas sannan aka nan hadisi ya inganta a cikin musnad na imam ahmad daga uqbatu bin amir ya ce muna zaune nan tsakanin ina rike da dokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya da shi ina jan dokin a cikin wasu hanyoyi na loko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mini ya ya uqubatu ala tarkab yace uquba ba za ka hau ba yace sai na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji ba na son na hau abun hawansa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya sauka ne shi kuma ya dana to sai ya ji da nauyi abun sai ga bai zai iya ba sai sai bai je ya hau ba sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa ala tarkab ba za ka hau ba yace to fa ashfaqu an takuna masiya sai na ji tsoron kada ya zama laifi ne idan ban hau wato wannan abun hawan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka sai na hau wani dan lokaci sannan sai na sauka na barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau to a lokacin sai yake ce masa ya uqaibu ala uallimuka surataini min khairi surataini qara'a bihim nas ba zan sanar da kai wasu surori ba mafi alkhairin surori da mutane suka karanta surori guda biyu sai ce bala ya rasulullah ga ya mini su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas yace sannan sai aka tada sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya limanci kuma ya karanta wa'annan surorin wato falaki da abin nan falaki da nasi sai ya ce masa kaifa ra'aita ya uqayb ya kake gani ya uqayb ina nufin uquba sai ce masa iqra bihi ma kullama nimta wa kullama kumta yace duk lokacin da zaka yi bacci ka karanta falaki da nasi maganin aljani ne maganin dukkan wani sharri ne sannan in ka tashi daga bacci ma ka karanta su hadisi ne wanda yake ingantacce sannan imam bukhari ya ruwaito wato hadisi ingantacce daga aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza awa ahadukum ila kulla ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihi ma faqara fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas manzo Allah sallama kowane dare idan ya tare zuwa ga shimfidan sa yazo ya kwanta to yana karanta qul huwallahu da falaki da nasi wato yana karanta su gaba daya sannan ya karanta zai tofa a hannunsa idan ya tofa a hannunsa sai ya shafa dukkan inda ya samu a jikinsa yana farawa daga saman kansa wato saman jikinsa kenan sannan sai ya tafi fiskansa har ya tafi kasa ko ina da ina ya shafa kuma sau uku yake yi ka karanta kul lawa da falaki da nasi ka tofa ka sake karanta kul lawa da falaki da nasi ka tofa ka sake karanta ka tofa har sau uku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan maganin shaidan ne da dukkan wato ainihin wani sharri to wayannan surori guda biyu falaki da nasi sun sauka ne da wani sababi wato shine sammun da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa asiri kuma asirin wato shine ma ya kama shi kuma abin nan kwada yake ya kama shi asirin a ƙarshe ubangiji ta ala ya saukar da wa'annan surorin aka warware wannan asirin da aka yi masa ne wato hadisi ya tabbata a cikin bukhari aisha radiyallahu anha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri hatta yara annahu ya'tin nisa wala ya'tihinna har ya ga kamar yana saduwa da iyalansa kuma alhalin ba saduwa da su a wata riwaya hatta yutakhayyala ilayhi annahu yaf'alu shay'an wa ma fa'alahu sai a dinga riya masa ya yi wani abu kuma alhalin bai yi wani abu ba saboda sihirin ya kama shi wannan shi ne yake nuna ba wanda ya fi karfin tsafi ko sihiri ya kama shi kenan tun da ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana nan a cikin haka manzon sa sama dai yana ta addu'a ubangiji ta'ala ya yi masa wannan abu sai Allah ta'ala ya turo masa mala'iku guda biyu dayan su ya zauna kusa da kansa dayan su kuma ya zauna wajen kafafuwansa sai wanda wanda ya zauna kusa da kansa sai yake gaya wa ɗaya ce ma balur rajul wannan bawan Allah me ya same shi ne sai ɗayan ya ce matsabubun an masa sihiri ne ma'ana maskurun sai ce wa man dabbahu waye masa sihiri asalin kalmar matsabub wato an masa magani to larabawa suna amfani da wannan don wato fatan Allah ya sa mutum ya zama ya samu sauki sai a ce abun yi wa magani ne maimakon a ce marar lafiya ne to shine ce waye ya masa sihirin wato shi ɗaya mala'ikan yake tambayan ɗayan sai ce labidu bin al'asam ne sunan wanda ya masa sihirin kenan shi ko wani mutum ne daga cikin yan uwan yahudawa ya dan kulla zumunci da ainihin yahudu kuma yana daga cikin banu zuraik kuma sai yake tambayansa cewa kuma munafuki ne wato ya sa rigar musulunci amma kuma ba musulmi ba ne to sai shi ɗaya mala'ika yake tambayansa a menene ya masa sihirin sai ce fi mush'in wa mushaɗa wato ya yi masa sihiri a wasu haƙora na matsefinsa da kuma ainihin wato gashin da yake fadowa akan mutum idan yana tsefe kansa shi wannan saboda munafuki ne sai da ya lallaba yana kusa da manzon Allah sallallahu har ya samu wasu wani tsohon matsayfin sai karyo kan matsayfin wasu haƙura daga ciki sannan kuma manzon Allah ya tsefe kansa gashi na fadowa har ya samu gashin da ya fado lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsefe kansa to da wannan ne aka har hada aka yi tsafi sai ɗaya mala'ika yake tambayansa to aina aka yi wannan sai ce masa fi juffi dal'atin zakar wato a bawon hudan dibino irin dibino ya fara huduwa kamar furen sannan bawonsa kuma dibinon wanda yake namiji kuma yana nan a karkashin wato wani dutse na wata rijiya da ake cewa biru zarwan wato irin dutsen da ake sawa a can cikin rijiyar na wani an shiga za a iya taka shi a tsaya to a can aka je aka sa aka kukkulla ainihin shi wannan tsafin aka hada da wannan gashin da wannan matsefin aka je aka kulla aka yi wasu tofi-tofi wato a ciki domin a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mala'ikun sai suka gaya masa ga halin da yake ciki tsafi aka masa kuma ga inda aka yi tsafi saboda aka manzon Allah sallallahu da ya tashi ya ba wa Aisha labari yake ce mata ai Allah ta'ala ya bayyana mini cutata ya gaya min kuma maganinta saboda haka sai ya tafi wannan rijiyan ya je ya ɗauko wato ainihin wannan abun nan din wannan kullin da aka yi ya shiga a cikin rijiyar ya je ya ɗauko wannan kullin da aka yi na tsafin kenan yana zuwa da ya warware shi kenan sai manzala sa sama sai jikinsa ya masa sauki sai ya tashi sakwaikwai kamar wanda aka wato da aka ɗaure shi da wani igiya sannan aka kunce shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji to sababin warkewan sune wayannan kula abun nan kula uzen da aka saukar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su gaba daya domin ayoyi abin kulli ne guda goma sha ɗaya aka yi sannan wa'annan kuma surorin suna da aya goma sha ɗaya sura ta farko aya biyar sura ta biyu kuma aya ainihin shida saboda aka kowace aya in ya karanta sai kulli ya kuntu kowace aya kulli ya kuntu yana gama karanta kul a'udhu bi rabbin ke shikenan sai kullin suka kuntu gaba ɗaya sai ya tashi a cikin nishaɗinta. to wannan sura ta farko suratul falaq sura ce makkiya ubangiji ta'ala ya saukar da ita a garin makka kafin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira a koma madina sannan tana da ayoyi guda biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yana cewa kul a'udhu bi rabbil falak bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Ubangiji ta lace kul ka gaya musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka faɗa domin nan ana bashi umarni ne ya addu'a ka faɗa ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi rabbil falak ina neman tsari ina neman tsarin mahalicin asubahi alfalak shine asuba ina neman tsarin wanda ya halicci asuba min sharri ma khalaq daga sharrin abun da ya halitta wato daga sharrin dukkan halittansa gaba daya to wannan idan kace kana neman tsarin ubangiji subhanahu wa ta'ala mahalicin asubahi daga sharrin abin da ya halitta to ka nemi tsari daga dukkan sharrin halittan Allah gaba daya babu abin da bai shiga ba da mutane da aljani da dabbobi da ainihin wato abin nan kwari komi da komai da zaka iya tinawa to ba abin da bai shiga ba duk wani abin da zai iya cutar da mutum to ka nemi tsari da shi kai hasanul basari yace ka nemi tsari har ma da jahannama da iblis da zuriyarsa gaba daya yace domin suna cikin ma khalaqa yace jahannam wa iblis wa zuriyatuhu mimma khalaqa jahannama da iblis da zuriyansa yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya halitta kenan ka nemi sharri ka nemi tsari daga sharrin wutar jahannama kuma ka nemi tsari daga wato sharrin iblis da zuriyarsa gaba ɗaya su shaidanu waɗanda suke badda mutane dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga sharrinsu to shi yasa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna nasa lam yata'awwazu bi mithli hadaini qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wato mutane ba su nemi tsari ba da wani abu ko kuma ta wata hanya kamar ta wa'annan surori guda biyu wato qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas idan ka karanta su ka nemi tsari da su to fa ba abinda baka nemi tsari daga gare shi ba saboda haka duk wani sharri na duniya to ka nemi Allah ta'ala ya kare ka daga wannan sharrin domin ma khalaqan nan ya shigar da komai da komai ma mausula ne tufidul umum saboda haka kowane irin abu ka nemi wato ainihin tsari da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo kwanciya sai ya karanta in ya tashi ma yace a karanta saboda haka kenan ya kamata a ce koyaushe mutum yana cikin karanta kula nan domin neman tsarin ubangiji subhanahu wataala daga kowane sharri kuma ba wanda bai haddace kula a'udhu bi rabbin nasi da kula a'udhu bi rabbil falaq ba kaga bai zai maka wahala ba ka zo kwanciya ka karanta in ka tashi ka karanta in ka je wani wuri wani wuri abun tsoro ko wani wuri da kake shakka nan ma ka karanta su sai ubangiji subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin dukkan mai sharri wannan hadisin ya inganta na sai rawaito shi hadisi ne hasan sannan ubangiji ta'ala ce wa min sharri ghasikin idza waqab ina neman tsarin ubangiji ta'ala daga sharrin dare idza waqab in yi duhu ghasikin shine dare idza waqab idan yayi duhu duhu mai tsanani saboda abin da ya sa duhun dare kowane irin sharri yana yaduwa a cikinsa malamai suka ce fa inna zulmatal layli yantashiru indaha ahlu sharri min al insi jin wato dukkan masu bukatan yin sharri daga cikin mutane da aljani suna jiran dare yayi ne kuma dare ma ya zama mai duhu lokacin da babu farin wata to a lokacin ne ka ga suna yaduwa suna neman su cutar da mutane bayin Allah suna neman su cutar da bayin Allah to kai kuma sai ka nemi tsari daga sharrin dare a lokacin da ya duhunsa domin kada wani abu wato ainihin ya cutar da kai laraba suna cewa allailu akhfalil waili wato dare ya fi ɓoye halaka dare shi yake ɓoye duk wani abu da zai iya cutar da mutum ko halaka shi yasa duk wani barna da fasadi a yawanci da daddare ake yin sa ba da rana bane to haka nan su ma aljani sun fi fitowa da daddare da dukkan wasu kwari ko su shaggogi na jeji waɗanda suke cutar da mutane to za ka samu da daddare ne suke fitowa to za ka in ka nemi tsari daga sharrin dire in yi duhu to ka nemi tsari daga sharrin dukkan wani abin da zai cutar da kai wato a cikin dire shi yasa ba a buƙatan ana barin yara a waje a lokacin da magariba ta yi yaranka suna wasa suna mai in magariba ta yi to ka tabbata ka dawo da su gidanka don a lokacin shaidanu sun fita kenan suna yawo sai su je su buge maka yara saboda haka in magariba ta yi ka tattara yaran ka ce su dawo gida ina suwa ne ina suwa ne suna waje maza su dawo a koya musu cewa da zaran magariba ta yi to su shiga cikin gida yau da gobe ana gaya musu hasu ma su saba da zaran magariba ta yi maza maza sai su dawo saboda akwai sharri wato ainihin a dare kuma ya fi kama irin yara saboda yara ba su da wayo ba su da hankali shaidan baya tsoron su aljani ba sa tsoron su saboda haka sai a kora su su dawo gida maimakon suna kofar gida sannan ubangiji ta lace wa min sharrin naffasati fil uqad ina neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin annafasati masu sihiri fil uqad a cikin kulle kulle annafasat jam'u sahira ne sune as-sawahir wato masu sihiri mata to mazan ma sun shiga da mata da maza dukkan masu sihiri ya Allah ina neman tsarin ka wato ainihin daga sharrin su saboda kaga sihiri akai masa to sai sa ake neman tsari daga masu sihiri to kai ma ka nemi tsari daga shirin su domin kada su cutar da kai za su iya cutar da kai ta kowace hanya ubangiji ta ne ya ce fil uqad wato masu yin tofi sai su yi wani karatu sai su tofa su karanta wani abu na tsafi sai su tofa a cikin wannan kulli kullin to a irin haka ne labidu ya je yayi an ce suna kulli a cikin zare ne sai su tofa domin su cutar da bayin Allah da sihirin su a kissan labinu bin al-asam wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri a cikin wato gashi da yake faduwa in ya tsefe kansa da kuma ainihin wasu kwaya na kum kuma a cikin wato wani bawo na hudan dibino ai ya kulla shi ne a cikin wani zare wanda zaren kuma ya masa kulli guda goma sha ɗaya ya kukkulla abun ya kukkulla har kulli guda goma sha ɗaya to shi yasa ubangiji subhanahu wataala nan yace daga sharrin masu sihiri a cikin kulli kuma kullin nan kowanne in ya kulle sai ya dinke shi da allura kowanne in ya kulle sai ya dinke da allura so da haka manzala sa suna da ya kama karanta wa'in nan ayoyin kowace aya ɗaya in ya karanta sai kulli ɗaya kuntu ta biyu kulli na biyu har zuwa aya goma sha ɗaya dama kulli guda goma sha ɗaya ne shikenan sai suka kuntu gaba ɗaya sai manzon Allah sa suna sai ya tashi a cikin nishaɗi kamar an kunce shi daga wani da bai bayi ne faka annama kulla ko faka annama nushida min iqalin kaman an kunce shi daga wani dabaibayi ne da aka masa sai ji jikinsa su kwaikwai a lokacin da ya karanta wato wa'annan kulauzin saboda haka wa'annan surori karanta su yana maganin tsafi ko ya zama kariya ko kuma idan tsafin ya samu mutum ya karanta sai ya zame masa wato ainihin kariya daga sharrin ainihin masu tsafi wanda suke kulle-kulle suke tofe-tofe domin su cutar da bayin Allah na gari sannan ubangiji ta lace wa min sharri hasidin iza hasad kuma ina neman tsarin ubangiji ta'ala daga sharrin mai hasada idan ya yi hasada wato galibi dama masu cutar da mutane hasada ne yake sa su cutar da su hasada ne sai mutum idan ya Allah ta'ala ya maka wata ni'ima ba ya son wannan ni'ima to shikenan sai maka hasada sai je maka tsafi ko ya haɗa ka da aljani ya cutar da kai to wannan hasadan ka nemi shir ka nemi tsari daga sharrin mai hasada to idan kana neman tsari kana yin tofi kana karanta ainihin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi ya bayar maganin tsafi da da sammu da sauransu to duk hasadan da zai maka bai isa cutar da kai ba kafi karfin sa to saboda haka hasada mugun abu ne hasada shine kai burin ni'imar wani ta gushe daga gare shi Allah ta'ala ya ba wani ni'ima na shugabanci ko na wadata ko na ilimi ko na wata alfurma ko na wani wayewa ka dinga masa hasada to wannan kana wato yaƙi ne da ubangiji ta'ala kana jayayya da shi cewa wannan ni'imar ba shi ya kamata a bawa ba kai ne ya kamata a bawa Allah ta'ala kuma shi ya san yadda yake riba ni'imominsa da falalansa zalika fadlullahi yutihi man yasha falalan Allah yana bawa wanda ya ga dama ya bashi saboda haka idan kana hasada wa wani to kamar kana cewa ubangiji subhanahu ta'ala wato bai kamata ya ba wannan mutumin bane wannan abu kai ne ka san ga wanda ya kamata a bawa Allah ta'ala kuma shi halitti bayinsa yana ba da falalansa ga wanda ya ga dama saboda haka hassada mummunan ciwo ne hassada yakan sa a kashe wani mutum ya je kashe dan uwansa saboda hassada yakan sa ya je ya yi tsafi saboda hassada don ya gusar masa da ni'iman da Allah ta'ala ya masa to wannan kuma ba da shi kake adawa ba kana adawa ne da ubangiji subhanahu wataala kuma hassada mai hassada baya hana kaddaran Allah in Allah ta'ala ya kaddara maka wani abu na ni'ima duk hasada mai hasada sai dai ya mutu amma bai isa ya hana ka wannan abu ba to sai dai zai iya maka illa zai iya biye ta tattoshe wasu wasu wasu wurare daban-daban ka dinga samun matsaloli kila kafin ka samu wannan abu to shi yasa idan mutum yana da wata bukata wato ta alkhairi to sai dinga boye ta in zai faɗa ma bai zai faɗa kowa ba sai masoyinsa shi yasa manzala sa ya ce in kai mafarki mai kyau to ka gaya wa masoyanka kar ka gaya wa makiyinka zai maka hassada in mafarki marar kyau ne kuma kai shiro kawai ka nemi tsari daga shaidan ka nemi tsarin Allah daga shaidan bai zai cutar da kai ba saboda haka ya zo a hadisi wanda isnadin sa bai inganta ba ista'inu ala qada'il hajati bil kitman wato ku nemi taimako wajen biyan bukatunku da boyewa fa inna kulli dini imatin mahsudun saboda dukkan wani ma'abocin ni'ima abun yi wa hasada ne idan kaga ba a maka hasada to Allah ta'ala bai maka ni'ima ba amma in dai kana da ni'ima akwai ni'iman da Allah ya maka ko ta shugabanci ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta wani ɗaukaka ko wani abu to ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya maka kowa masu hasada ba za ka taɓa rabuwa da wanda wato zai maka hasada ba kenan a sai mutum a ce ana masa hasada alama ne na ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa ni'ima don inda bai da ni'ima kwata-kwata ba wata falala da Allah ta'ala ya masa to da babu wani hassada da za a masa ai akwai mutane da yawa ba mai musu hasada in ka duba kuma zaka ga basu da wata ɗaukaka ne shi yasa ba musu hasada ba to wani abu sai ya kwantar maka da hankali ko da wani yana maka hasada to sai ka duba kuma falalan da ubangiji subhanahu wata'ala ya maka na wannan ɗaukakan sai ya zama da sababinsa zai kwantar maka da hankali mai hasada kan dole ka rame shi tunda Allah ta'ala ya maka ni'ima amma in ka dogara ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa wannan hasadan ba za ta ainihin wato shafe shi ba saboda haka me wanda ake wa hasada ni'ima ce Allah ta'ala ya masa sai gode wa Allah ta'ala bisa ni'iman da ya masa sannan kuma ya nemi tsari daga sharrin wato inda suke masu hasada wani yana cewa wa shakauta min zulamil wushati wa lam tajid za sudadin illa usiba bi husadi ma zilta ya sibtal kirami muhassadan wattafihu almiskinu ghairu muhassadi kana ta kokawa dangane da masu kai gulmanka masu bata ka saboda Allah ta'ala ya baka shugabanci yace ai duk wanda Allah ta'ala ya baka shugabanci dole ne a jarrabe shi da masu hassada dole Allah ta'ala ya jarrabe shi da wanda za su dinga masa hassada yace baka gushe ba ya kai jikan masu daraja masu girma ana yi maka hassada amma wancan miskinin wanda bai taka kara ya karya ba shi ko bai da mai masa hassada a sai don mutum bai da mai masa hassada abun tausayi ne a cikin rayuwa ba wata ni'ima da ta bayyana wanda Allah ta'ala ya masa shi yasa ba za a masa hassada ba amma in akwai kam to dole kuma da a samu ainihin wato masu yin hassada ne ita kuma hassada wata mummunan ciwo ne ya zo a hadisi sinadinsa akwai magana iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulu al hasanati kama ya'kulu an-naru hataba ka ku da hasada hasada yana cinye kyawawan ayyuka kamar yanda kira wuta take cinye kirare so da haka kenan hadisin nan ya inganta ma'ana kana hasada kana ta ɗiban alhaki kana ta rage wato ainihin kyawawan ayyukan ka kai kullum kana gaba da Allah subhanahu wataala wannan sai rage maka imani sai rage maka son yan uwanka musulmi sai zama kullum kana adawa da gaba ko mu sani hasadan nan shine wanda ainihin ya halakar da iblis shi ya halakar da shaidan ya wa annabi adamu sujjada da Allah ta'ala ya umurce shi saboda yana yi wa annabi adamu hasadan daukakan da Allah ta'ala ya bashi sai ce shi ba zai masa sujjada ba ai shi an halicce shi da wuta wannan kuma da ƙasa aka halicce shi da tabo sai ya sujjadan sai Allah ta'ala ya halakar da shi ya zama tsinenne ya zama jefefe ya zama har abadan abada ba zai shiryu ba kuma haka zai tafi wutar jahannama yake ta kwasan kuma wato bayin Allah domin ya samu abokanen mutuwa wasu ma suna ta hassadan suna ta yi suna ta bin shaidan domin shaidan ya samu inda zai zauna da su a cikin wutar jahannama Allah ya sauke. kuma hassada shi ya hana yahudu su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don me yasa Annabi bai fito a cikin su ba hassada shi ya hana mushrikan makka su yi imani me yasa annabin bai fito daga cikin wani babba daga cikin shugabannin su ba irin su Abu Jahl irin su Walid bin Mughira da sauransu saboda haka sai suka ce kai su ba su bi ainihin miskini ko kuma wanda yake maraya ba da ya zama a cikin tsaye daga cikin mazajen mu nan manya manya masu shugabancin nan suka ce da a ciki ne ya kamata a aiko wani to amma da ba a aiko ba suka ce ba za su yi imani ba saboda haka hassada yakan sa ainihin ya zama na baka karbi gaskiya ba kwata kwata wato ko da a ce wani yana ba da ilimi Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ina ba da karatun da yake ƙara tsoron Allah yake ƙara imani yake nisanta mutane daga bata da halaka wanda zai zama sababin shigan su aljanna to in kana hassada da shi ba za ka karbi ilimin sa ba ba za ma ka saurari ilimin sa ba haushi kake ji me yasa Allah ta'ala ya ɗaukaka ya ɗaukaka shi ake sauraron sa to ba za a karbi ilimin ba saboda kana hasada da shi amma inda baka hasada da shi kowaye ne zaka karbi ilimi a sa don ita gaskiya ko ina ana ɗaukanta ba ruwanka da waye fade ta menene aka faɗa gaskiya ne aka faɗa na bi in ba gaskiya bane na barta saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina hasada mu yi imani da ubangiji subhanahu wataala da ni'imomin da ya riba wa bayinsa kowa Allah ta'ala ya san abin da ya dace da shi ya bashi Allah ne ya bayar kai ma ka nema a wajen Allah subhanahu wataala manzo Allah ya sallama ya ce ba a gifta sai abubuwa guda biyu idan Allah ta'ala ba mutum kuɗi yana ciyarwa fi sabilillahi to ba za ka masa hasada ne ka ce Allah ya ɗauke kuɗin ba a'a sai kai ma kai burin Allah ya baka arzikin ka yi irin aikin da wannan bawan Allah yake ka dinga ciyarwa fi sabilillahi domin ka samu ladansa idan Allah ya ba mutum ilimi yana karantar da shi yana aiki da shi to ba hasada za ka masa ba sai ka roƙi Allah ta'ala ya baka irin wannan ilimin kai ma ka karantar ka dinga aiki da shi domin ka samu falalan da yake samu wannan su ne abin da za ka yi kenan amma idan kana hasada kuma wannan kana gaba da Allah ta'ala kuma ba abin da za ka rage wa shi wannan bawan Allah sai ma kullum ka ƙara baƙin ciki domin ni'imomin Allah kullum ƙara sauka suke akan bayinsa wannan shine ƙarshen wannan sura suratul falak sai kuma suratul nasi wanda ita ma sura ce makkiya an saukar da ita a makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina sannan kuma ayoyinta guda shida ne bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji ta ala ce kul a'udhu bi rabbin nas bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Ubangiji ta'ala ya ce, Ƙul ka faɗa a nas, ina neman tsarin ubangijin mutane mahalicinsu wanda yake su yake shirya musu al'amuransu yake sarrafa su yadda ya ga dama a nan an keɓance mutane saboda a ɗaukaka su a karrama su amma allah ta'ala rabbul alamina ne ubangijin talikai ne gaba ɗaya ba na mutane kawai ba ta me yasa aka ware mutane a nan don a nuna maka ɗan adam yana da daraja kamar yadda allah ta'ala ke cewa walaƙar karramna bani adam mun daraja dan adam to saboda daraja dan adam da Allah ta'ala yayi shi yasa anan ma ya keɓance shi da ambato dan adam shine wanda Allah ya halitti dukkan abubuwa da ake amfani da su a nan duniya saboda shi huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ta'ala shine ya halitti dukkan abun da ke bayan ƙasa saboda dan adam yayi amfani da shi shi yasa komi da ake ci ko ake amfani da shi na rayuwa yau da kullum halal ne sai abun da nassi ya tabbatar cewa haramun ne saboda haka halal din shi yafi yawa akan abun da yake haramun sannan dan adam shine wanda Allah ta'ala ya fifita shi da hankali akan sauran ainihin halittu wanda ya sa wa rai wato dabba ba ta da hankali abin nan tsuntsaye da tsutsotsi da wasu ƙwarin ƙasa duka ba su da hankali amma dan adam Allah ta'ala ba shi hankali don ya rarrabe abu mai kyau da marar kyau wannan abu shirya ne wannan abu bata ne wannan abu zai cutar da ni wannan abu zai amfanar da ni duka hankali ne yake wannan aiki shi yasa ubangiji ta'ala ya keɓance dan adam da ilimi saboda wannan hankalin da ya bashi saboda hankali ne yake sa a fahimci ilimi idan mutum bai da hankali ba zai taɓa yin ilimi ba to dan adam Allah ya bashi ilimi har ya ainihin wato keɓance shi da ilimi ya bashi ilimin da bai ba wani ba ma har ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita annabi adam akan mala'iku da sababin wannan ilimi da suka da suka nemi su yi jayayya su ce to me yasa za a halicci dan adam da zai zo ya barna a bayan kasa ubangiji ta ce akwai abun da na sani wanda ku ba ku sani ba ma'ana dan adam yana da wani ilimin da yake dauke da shi wanda wani bai bai samu wannan ilimin ba shikenan sai ce to ku bani labarin wa'annan abubuwan suka kasa faɗa ba su da ilimin sai ce annabi adamu gaya mana sunayen wa'annan abubuwan annabi adamu ya faɗa a sai ya fi su ilimi sai aka ce to su faɗi su masa sujjada dukkaninsu suka yi sujjada sai shaidan shi ma umarnin ya shafe shi duk da shi ba mala'ika ne aljani ne amma sai ya kiyaye su din sai zama yana daga cikin waɗanda wato ainihin suka halaka saboda haka dan adam yana da daraja a wurin Allah subhanahu ta'ala) shi za a zo ya zo a hadisi wa da zahabu duniya inda Allah min qatl rajulin muslim ayi asaran duniyan nan gaba ɗaya, ya fi sauki a wurin Allah ta'ala akan a kashirin mumini guda ɗaya. gara duniyan nan kaf ayi asaranta akan ran mumini guda daya sannan kuma ɗakin kaba bai kai mumini daraja ba rin mumini ya fi ɗakin kaba ka je ka rusa ɗakin kaba blok blok ka sauke wannan ka ajiye ka sauke ya fi maka sauki akan ka taɓa rin mumini to kaga a yanzu mutum ce zai je rusa ɗakin kaba ai ya da yakin duniya na uku ne to amma mumini kuma ya zama kamar kiyashi ka duba inda ake kashe shi a ko'ina saboda ba a san darajar rin mumini ba ko da haka ya kamata mu san darajar ɗan adam musamman mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala Ya ce, yace a a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari ina neman tsarin mahaliccin mutane malikin nas wanda ya mallaki mutane gaba ɗaya wanda yake mulkan mutane dukkaninsu da wa'inda suke da mulki da wa'inda ake mulkan dukkaninsu suna ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wataala shi yake shirya al'amuransu shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama yake kaskantar da wanda ya ga dama yake wadata wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama kamar yadda ubangiji ta ala ya faɗa cikin suratu ali imran ce, qul allahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir ka gaya musu ya Allah wanda shine wato mamallakin komai da komai qul allahumma malikal mulki mulkin ma Allah ne ya mallake shi gaba daya ballantana wa'anda suke mulkin na Allah ne shine yake bada mulki ga wanda ya ga dama sai ya ɗaukaka shi sannan kuma yake cire mulki daga wanda ya ga dama da mutum yana shugabanci sai yanzu ya zama ba shi bane to Allah ne ya karbi abunsa in ka ga da wani baya yi yanzu shine to Allah ne ya bashi kar ka yi jayayya da ikon Allah sannan shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama da ba komai bane a cikin jama'a lokaci guda sai kaga Allah ya ɗaukaka shi sannan shi yake kaskantar da wanda ya ga dama da shi ba komai bane da shi wani abu ne yana girman kai yana dagawa sai Allah ta'ala ya kaskantar da shi kuma dukkanin alkhairai na duniya da lahira suna hannun ubangiji subhanahu wata'ala kuma shi mai iko ne akan komai da komai ba abin da yake gagaransa shi yasa anan yace malikin nas Allah shine wato mai mulkan mutane gaba daya mai mallakan su mai sarrafa su mai shirya al'amuran su sannan ilahin nas ina neman tsarin abun bautan mutane wato babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim abun bautan ku guda ɗaya ne shine ubangiji subhanahu wataala babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala duk wani wanda yake bauta wani abu daban ba Allah ba to yana bauta masa da barna ne zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir Allah ta'ala shine abun bauta da gaskiya duk wani abun da ake bautawa ba Allah ba ana bauta masa ne da barna da kuma ainihin rashin cancanta bai cancanci haka ba da karya ake bauta masa Allah ta'ala shine maɗaukaki, shine mai girma shine wanda girmansa da ɗaukakansa suka yi a bauta masa kuma bautan Allah nan da sababinsa ne dan adam ya zo duniya ba ya zo ya ci abinci bane ba ya zo ya bacci bane kawai ba ya zo ya huta bane ba ya zo ya nemi duniya bane ba ya zo ya mulki bane ko kuma ainihin ya samu wata ɗaukaka a'a ya zo duniya ne domin ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai don ya samu tsira gobe kiyama bangiji ta lace wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ubangiji ta lace ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mini wato Allah ta'ala ya halicci mutum da aljan domin su bauta masa ne ba wai don su zo su rayu haka kawai ba saboda haka duk wanda ya ga ya zo duniya ya zo don bautan Allah ne Allah ta'ala ce ba na bukatan su taimaka mini da wani arziki ko su azurta ni ko su tallafa mini ko su taimake ni a wasu ayyuka na Allah ta'ala ya ce ni mai karfi ne ba abun da ba na iya yi ina da iko akan komai sannan ma ni ne nake azurtawa ba ba maganan wani azurta ni ba ni ne mai azurtawa gaba daya to ubangiji ta'ala ya kawo ka duniya babu kai ya samar da kai yayi ka mutum mutum bai yi alade ko kare ba inda ya ga dama da haka zai yi ka baka isa ka ce don me yasa yi ka haka ba sannan kuma ya sa maka hankali ya shar'anta maka addini tauhidi ka kade tashi ka bauta masa shi kade ka ɗauki alkawari tun kan ka zo duniya ka manta ya aiko maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya tina maka wannan alkawari an zo kuma an tina maka hujja ta gama tsayuwa a kanka ba abun da ya rage sai dai ka bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai idan ka ki kuma to ka san ina ne makomar wutar jahannama ne wanda za a dawoma a cikin ta har abada ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye mu ya tsare mu sannan Allah ta'ala ce min sharril waswasil khannas ina neman tsarin mahalicin mutane mamallakin mutane abun bautan mutane daga sharrin alwaswasi wato zil waswasi kenan ma'abocin waswasi shine shaidan wanda yake yin waswasi sannan alkhannasi kuma mai nokewa wato idan ya maka waswasi ya maka waswasi in kai zikirin Allah ko kace a'udhu billahi minash shaitani rajim sai dan noke kuma sai ya labe dan saurara in ka fala kuma sai ya sake dawa wato alwaswas masdari ne ana nufin sahibul waswas ma'abocin waswasin shine shaitan wanda yake waswasi don ya ruda ka kaje ka dinga sabon Allah shi yake maka tarko ka fada nan ka fada nan sai zama koyaushe a cikin sabon Allah kake to ka nemi tsari daga sharrin shaidan don shaidan ya tsaye alkawari sai ya badda bayin Allah amma Allah ta'ala ya ce akwai tacaccun sa wanda bai isa ya badda su ba sannan alkhanna shine allazi yaktafi wa yata'akhkhar idza zakara al'abdu idza zakara al'abdu rabbahu wato khannas wanda yake nokewa shine mai ƙuya, baka ganin sa sannan kuma duk lokacin da ka ambaci Allah sai ya noke ya koma gefe in karab kana kuma sai ya sake dawo wurin ka ya dinga zuga ka ya dinga zuga ka saboda haka mutum ya kamata ya zama koyaushe yana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah sallallahu da wani yazo tambaye shi yace abubuwa na shari'a sun yi yawa abubuwa na falala na nafila sai ce wace kofa zan rike sai ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe yana danye daga ambaton Allah mana koyaushe ka dinga zikirin Allah to kai maganin shaidan kenan sai dai ya zama koyaushe yana noke amma ba yana tare da kai ba amma matukar ka dan rabkana to shaidan kuma zai zo ya dinga saka maka wasu abubuwan da bai kamata ba sannan kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewa kowane mutum akwai shaidan a tare da shi shaidan na aljani yana tare da shi yana umurtansa da alfasha duk wanda kaga ba alfashan to ubangiji ta'ala ne ya tsare shi hadisi ne ingancacce manzala sa sama ya ce ma minkum min ahadin illa wa qad wukila lahu qarinuhu babu wani daga cikin ku face an wakilta masa abokinsa daga cikin aljani yana nan yana tare da shi shaidani shi yake shagaltar da shi in kaga ka sabi Allah to shi ya zuga ka sai suka ce wa anta ya rasulullah har kai ya rasulullah yace wa ana yace har ni din yace na'am illa annani a'anani Allah alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairi yace sai dai ni kam Allah ya taimake ni nawa aljanin ya musulunta baya umurta na sai da alkhairi to kaga da kai da ni da shi da ita ba wanda ya sani namu ya musulunta ko bai musulunta ba so da aka kullum sai mu dinga neman tsari daga shaidan kenan mu dinga a'udhu billahi minash shaitani rajim mu dinga zikirin Allah subhanahu wa ta'ala mu dinga bautan Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya kamata domin shaidan ya kaurace mana ubangiji subhanahu wa ta'ala yace allazi yuwaswisu fi sudurin nas shaidan shine wanda yake waswasi a cikin zukatan mutane shine ma'ana cikin kirazansu ina yi musu wasu wasi a cikin kirazansu su a cikin zukatansu ina cewa ka yi kaza ka aikata kaza ya zuga ka ka yi sabon Allah ya hana ka ka dinga ayyukan alkhairi aiki alkhairi in ka tashi yinsa sai dinga hana ka ko ya sa ka bara ka yi da wuri ba ko kuma ka rage in da ka niyan mai yawa shedan sai dinga sa maka wasuwasi kana ragewa kana ragewa har ya dawo dan kadan ko kuma ya hana ka yi gaba daya ko ya dinga ruda ka kana sabon Allah ya zuga ka kai wannan yau kai wannan gobe shine ainihin shaidan kenan amma Allah ya ba mu maganin sa da yace mu nemi tsari da shi saboda haka in ka kyale yayi maka ya ya bin ya ya sai dara akan ka ya mallake ka to kai ne kai wasa don manzo Allah sai ya ce al mujahidu man jahada nafsahu wato mai jihadi wanda ya yaki ransa ya zama shaidan bai da tasiri a ransa kuma ubangiji ta lace inna shaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa shaidan makiyinku ne ku rike shi makiyi karka yadda ka yadda da shaidan ka tsaya a matsayin ka ɗauke shi makiyinka ne mai son ya yaƙe ka mai son ya halaka ka shi yasa ibn al-qayyim yace amruhu bittikhadhihi aduwan tanbihum ala istifrag al-wus'i fi muharabatihi wa mujahadatihi Allah ta'ala ya ce mu riki shaydan a matsayin makiyin mu ai yana ga mana ne mu tanadi makamai na yakin shaydan yanzu aka ce ga wani nan makiyinka ne na neman zai kashe ka dole ka nemi yadda zaka kare kanka to haka nan shaidan kullum yana son ya halakar da kai ne ka nemi yadda ka kare kanka imamul qurtubi yace waswasin shaidan shine ya dinga ka kana yi wa Allah ta'ala da'a da wata magana koyayya wanda abinda maganan ta kunsa yake zuwa zuciyarka ba tare da kaji wani sauti ba ba ka jin sauti amma kuma kana bin umarni shaidan sai dai ce kai ya ce ka bari sai abun ya tsarsu ma a zuciya kawai cewa kai din sai ka je kai ko ka bar aikin alkhairi sai darsu ma a zuciyanka ka bar aikin alkhairi sai ka bari ba za ka ji sautin shaidan din ba amma shaidan ne ya sa ka wannan hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim daga anas bin malik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana itikafi a masallacinsa sai matarsa safiya safiyatu bintu huyai sai ta kawo masa ainihin ziyara da ta zo ta gaishe shi sai dan rika ta waje haka dan bakin masallaci sai hadu da wasu samari guda biyu daga cikin ansarawa da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi sai suka kauce suka kauce hanya suka suna ta sauri suka juya kada manzon Allah sallallahu alaihi ya gansu sai manzon Allah ya gansu sai ya ce musu ala rislikuma ce a'a ku tsaya ku tsaya inna ha safiya safiya ce fa <laughs> ba mata ta ce ba wata mata ce daban ba da mata ta kuka gani sai suka ce subhanallah ya rasulullahi za mu tuhume ka ne sai ce a'a inna shaytana yajri min ibni adam majrad dami fa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra aw tarwan khaira ya bunna shay'an wato yace shedan yana gudana a cikin jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a cikin jikinsa kamar yadda jijiyoyin jikinka akwai jini to haka nan kuma akwai shaidan a jikin jikinka yace to na ji tsoron kada shedan ya jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku wato ku yi tamanin wata mata kuka ganni da ita ba mata ta ba to ka duba shedan ku yadda yake aiki to idan ya zama na har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shedan zai iya sa wani ya tuhume shi ya jefa masa sharri ya tuhumi manzo Allah sa sama kuma daga cikin sahabbansa ina ga wani kuma daban So da haka shedan yana tare da kai kuma yana ka da munanan ayyuka kuma ko ka sani ko baka sani ba duk wata barna da ake a bayan ƙasa to shedan ne yake sa a yi ta duk wani fasadi duk ayyuka alkhairi da ake bari ba a yi to shedan ne yake zuga mutane kai ba za ka ji magana tasa ba amma zai darsa maka a zuciyanka sai ka ji kawai abun kana tunaninsa sai ka kuma ya kamata ka yi shi shikenan sai ka ci gaba da yin sa Allah ya tsare mu daga sharri shedan ubangiji ta lace minal jinnati wan nasi wato shi shaidan din da yake wa mutane wasu wasi suke aikin barna suke sabo suke barin da'a wa Allah ta'ala bai takaita akan aljani kawai ba a aminal jinnati akwai daga aljani wan nasi kuma akwai daga mutane wato akwai shayadinul insi wal jinni shaidanun mutane da shaidanun aljani to shi shaiɗanin aljani kaga baka ganin sa yana da hadari kwarai da gaske to amma inda yake da sauki in kace a'udhu billahi minash shaitani rajim to sai ya noke al-khannas ne Ina dan komawa baya in ka ambaci Allah ta'ala zai koma baya ya noke sai in ka rafkana ne zai zo to amma shaidanun mutane su kowace suna tare da kai kana a'udhu billahi minash shaitani rajim suna tare da kai suna umurtanka da munanan ayyuka ka buga kasa wanne taro ka nan wanne taro ka nan to sai kaga mutane suna badda mutane su ne shaidanun mutane kenan mutum ya yi ta kiran ka wai sai ka bar tauhidi ka koma shirka ko ka bar ayyuka alkhairi ka koma na sabon Allah sai ka zama azzalumi ya doba ka nan ya doba ya shirya maka wannan ai akwai alkhairin da za a samu to in kai haka ai kaza shikenan sai ka je ka dinga zalunci kana sabon Allah ko a zo a dinga dora ka akan bidiyoyi maimakon kana kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan galibi kuma shaidanun mutane su suke yin irin wannan aiki kuma suna da hadari kwarai da gaske su ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba su noke ba suna nan a tare da kai sai ai ta zuga kan ce a ah, wannan abu ba kyau sai kaga yana neman yadda zai gamsar da kai to shi inda fi hadari kenan to saboda haka mu kula da shaidanun aljani ko mu kula da shaidanun mutane mutane suna halaka wato ainihin mutum abubuwa guda hudu su suke halaka mutum ai duk wanda ka ya bata ɗayan abu hudu ne da ransa ka bi son zuciyanka inna nafsa la amaratun bisu rai yana umurtar mutane da munanan ayyuka na biyu kuma shine shaidan din Allah ta'ala ya mu nemi tsari da shi maƙiyin mu ne na uku kuma su ne mutane mutane wannan ya zo ya kawo maka wannan duk in ka biyo mutane wallahi ba za ka zama mutumin kirki ba sai dai ka zama mutumin banza don galibin mutane ba na Allah bane ba mutanen kirki bane shaidanu ne in ka biya musu za ka zama mai sabon Allah ne na uku na hudu kuma shine duniya Allah ta'ala ya ce duniya dan jin daɗi ne kaɗan kuma ka ruɗe ka to wa'annan abubuwan idan ka biya wa duniya ka bata in ka biya wa mutane ka bata in ka biya wa shaidan ka bata in ka biya wa son zuciyanka za ka bata me ya kamata ka yi ka yaƙe su duk gaba ɗayan su ka rabu da su ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka dinga addu'a Allah ya tsare ka daga sharrin su wani yace inni bunitu bi arba'in yarminani bin nabli an qausil laha tawtiru iblisu wad dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala al qadir yace an jarrabe ni da abubuwa guda hudu dukkanin su sun nade kibiyan su sun sun seta ni suna son su harbe ni yace ya Allah ka kubutar da ni daga sharrin su shine iblis shaydan da duniya da mutane da kuma ainihin raina saboda haka ka yaki wa'annan abubuwan ka zama bawan Allah mutumin kirki shi yasa a nan ubangiji ta yake gaya mana akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljani kar ka dauka aljani ne kawai yadda za a gane shaidanin mutum shine zai zo ya dinga zuka ka kai sabon Allah yana ta zuga ka kar kai da'awa Allah ta'ala kar kai ayyuka alkhairi yana ta sa ka adawa da mutane da gaba da bayin Allah ya zama annamimi mai hada faɗa. ya sa maka wasu munanan ɗabi'u da munanan halaye to wannan ya zama shaidanin mutum kenan ka nemi tsari da shi kuma wato ainihin ka kaurace masa wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake faɗa a wata suran ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din dhukrufal qawli gurura. ubangiji ta ala ce haka nan kowane annabi muka sanya masa yana da makiya daga cikin shaidanun mutane da aljani shaidanun mutane da aljani kuma shashin yana yi wa shashinsu wahayi ya zuga aiwa ne kaza ka ce masa kaza ka ce masa daga cikin mutane ko aljani Allah ta'ala ya ce sai su dinga kawata wata magana ta ƙarya ta ruɗi. sai su ce ai wannan shine alkhairi ya za yi kaza ya abu kazan nan ba haka bane kaza ne ana son a kauda kai daga hanyar Allah a tsora ka akan hanyar bata to wannan kullun dare da rana suna nan saboda haka ka ji tsoron shaiɗanun mutane kamar da kake jin tsoron shaiɗanun wato aljani ma'ana ka nemi tsari da su kada ka yadda kwata-kwata su shiga cikin lamarin ka za su bata maka addinin ka kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullahi bin Abbas yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi wani abu yana fado mini a raina sai in ji wani waswasi ya zo mini a raina yace wallahi la an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an atakallama bi na ji a dora ni can kololuwan sama na fado ne kaca kaca wallahi ya fi min sauki akan in furta wannan kalman. kenan kalman kafurci yake mai yake sa masa a ransa wasu wasi na kalmomi na ridda wanda zai bar addinin musulunci da ya gaya manzo Allah sai wannan magana sai manzon Allah ya ce masa alhamdu sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasati manzo Allah ya kabbara sau uku yace na gode wa Allah da ya mai da makircin shaidan izuwa ga waswasi ya sa maka waswasi baka biye masa ba kana nan akan imaninka don ba abun bai tsaya a waswasi ba zaka fita daga addinin musulunci ne gaba daya to shi yasa manzo Allah ya in wani ya zo daga cikin sabon sai ya ce ya rasulullahi wallahi wani abu yana faɗo min a raina amma ina ganin girman ne magana da shi ya zan yi wato waswasi irin na shaidan sai ka ji kaman zaka fita daga musulunci sai manzo Allah ya ce za ka mahbul iman ko za ka sarihul iman ai wannan shine hakikanin imani wasu wasin ya zo maka ka ture ya zo maka ka ture shine hakikanin imani don wanda bai da imani ba zai ture ba in wasu wasin ya zo masa shikenan sai amfani da ainihin wannan wasu wasin sai kaga ya fita daga addinin musulunci so da haka da dai kullun kokowa da shi ake yi ba za ka rabu da shi ba kuma kana yakansa sai ka tabbatar ka yake shi sannan za ka zama bawan Allah mutumin kirki amma duk wanda ya sake kuma to shaidan kuma ko shakka babu zai ga bayansa zai ga ainihin zai ci galba a kansa sannan a ƙarshe kuma zai je jefa shi a wutar jahannama in an je lahira kuma ya masa tawa ya ce ni kam kar ka zarge ni ka zargi kanka na kira ka ne kawai ka zo ba tilasta maka nayi ba ubangiji ta Allah ya kare mu daga makircin shaitan Allah ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wannan shine karshen wannan sura ta suratul nas kuma shine karshen wato ayoyin alqur'ani gaba daya wa'inda muka fassara muka zo karshen su dukkanin su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mai tambaya ta farko a nan mala yake cewa kiristoci ne suka musulunta su biyu kuma dukan su biyu yanzu haka sun zo nan wajen su suka bani wannan takarda a kan cewa da Allah sun musulunta kwanan nan ne za a sake daura musu aure ne ko auren da aka yi musu tun zamanin da yayi بسم الله والصلاة والسلام على ala rasulillah وعلى آله وصحبه wa والاه وبعد السلام عليكم alaikum idan suka musulunta a lokaci guda suna nan akan auren su ba a ainihin canja aure ko da a ce sun yi shi ba a tsarin musulunci ba a da to yanzu da suka musulunta suna nan akan auren su da a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda suka musulunta ba a canja musu aure ghilanu sakafi da ya musulunta yana da mata goma su kuma sai su musulunta gaba aka tabbatar da auren to amma wace za a zaba su waye ne za su zama matansa sai manzon Allah ya ce ya zabi guda hudu ya rabu da ainihin sauran ikhtar arba'an wa farik hunna. to da aka sai ya zabi hudu sauran kuma dole su je su yi idda su auri wasu musulmai daban amma ba wai a matsayin da ba matan sama bane so da aka babu sabani tsakanin malamai in mace da miji suka musulunta suna nan akan auren su ba sai an sake daura auren ba ubangiji ta ya tabbatar da su akan imanin su na'am wannan yake cewa mutane suke aike na kasuwa in zan je sayan kaya suna bani kuɗin mota cikakke idan na je na siyo kayan in na dawo sai dan kara musu riba kaɗan kaɗan akan abin da suka aike ni a ya halatta ci wannan kudin ba halatta wannan ha'inci ne ai wakilci aka baka amma ka kaje ka so ka an wakilta ka ne saboda haka haramun ne ka kara musu wani kuɗi amma idan kai ɗan kasuwa ne aka sayi kaya a wurinka ko aka baka ainihin oda ga farashin kaya za ka iya tsorawa da riban ka ya zama oda ne ka je ka sayo ainihin wannan kayan ka zo ka ba amma su baka kuɗi a hannu ko kuma ka ɗauko ka je ka sayo kayan ka zo ka sayar musu in an ce ka sayo ne a saya amma matukar an baka sautu ne an baka ainihin wato wakilci ne to bai halatta ka ƙara ko da naira ɗaya ba hmm. to daga ƙarshe dai sai mutanen da suka rubuto neman addu'a da kuma mutum biyu suka rubuto daban-daban ɗaya ta ɓangare mata ɗaya ta maza duka abin da suke faɗa shine malam don allah a ja hankalin matasa kamar da aka faɗa shekaran jiya cewa matasan nan yawanci suna murna ramadan ya ƙare a koma gidan jiya misali kallon bol da kuma zama a bakin hanya ana surutu ana zagin manya da makamantan irin wannan don allah ja hankalinsu a kai sai masu roƙo addu'a kuma akwai sanarwa na bello ya kawo a yanzu haka na duka mp3 wanda yake dauke da 8 gig na duka karatun malam na jimeta da yola gaba daya akwai a wajen shi duk lokacin da kake bukata ka neme shi insha Allah za ka samu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan gargadin mun yi shi a can baya cewa ya kamata dan adam ko kuma musulmi ya yi juyayin karewan watan ramadan ne ba murna ba kuma alaman Allah ya karbi ayyukanka shine ya zamana wato bayan wata ramadana ka ci gaba da kyawawan ayyuka domin wata ramadana wata ne da ake yanta mutane daga wuta su zama yan aljanna to saboda haka idan wato ka koma ruwa to alaman kuma fa kai baka samu wannan yancin bane don duk dan aljanna yana aiki ne irin na yan aljanna dan wuta yana aiki ne irin na yan wuta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa wa kullum muyassaru lima kulika kowanne an fore masa yayi aiki da abun da aka halicce shi da sababin sa wato shine in kai dan aljanna ne zaka dinga ayyuka irin na yan aljanna idan kai dan wuta ne kuma ayyukan ka na yan wuta zaka yi saboda haka mu dage kamar yadda muka ji tsoron Allah a wata Ramadan kuma ya zama bayan wata Ramadan din kuma nan ma za mu ji wato za abin nan za mu ji tsoron Allah domin mu mutu a bisa imani da kuma ayyuka na gari ubangiji subhanahu wataala ya kare kare mana imani mu ah, insha Allah kamar yadda muka sanar yau ne za mu rufe wannan tafsirin wanda muka yi wato to kwana ashirin da biyar muna yi tare da kwanaki guda uku wanda aka yi ruwan sama ba mu samu muka yi ba kuma muna da ainihin manya-manyan baki waɗanda suka halarci wajen zan ambaci wasu wato ainihin daga daga cikinsu daga cikin bakin akwai wato mai girma kwamishina na lan ansabe alhaji ya yaji mijin yawa muna tare da shi sannan kuma akwai wakilin hakimi alhaji muhammad baba hawa wanda da hakimin ne zai zo to sai ya zama kuma akwai marar lafiya a tare da shi shine buga waya ya ce da Allah ya haƙuri ga halin da yake ciki saboda haka uzuri ne ya hana shi wato ainihin zuwa amma ya tura wakilinsa sannan kuma muna tare da wato md na radio gotel wato director manager na radio gotel shine el yakubu marafan daura sannan kuma akwai alai sabu magaji chairman na jibris na adamawa state sannan kuma chairman na muslim council na adamawa state gaba daya sannan kuma akwai wato ustaz ahmad sa'ad wato shugaban kwamitin tafsir na adamawa state sannan akwai alhaji usman ibrahim wato sakatare na jama'atu izatul bidawai wa iqamati sunna na state sannan kuma muslim na abin shugaba na muslim council na wato yola note sannan kuma akwai malam ahmad wato darakta na agaji na jiha gaba daya sannan akwai wato malam aliman shugaban majalisar malamai na jihar adamawa sannan akwai malam abdulkadir <laughs> na abu <laughs> na yola south <laughs> afuwan eh, yola dot sannan kuma akwai shi imam salihu umar shugaban majalisar malamai na jihar adamawa gaba daya imam malam imam salihu kabi afuwa <laughs> sannan akwai mala abdulkadir isa adam wato na radio gotes sannan kuma akwai abin nan malam nasir wato malam muhammad nasir masta akwai malam malami garba akwai malam muktar tayyib akwai malam salihu dauda sannan akwai malam baba iyali da sauran wasu ainihin baki waɗanda ba mu ba su shigo nan ciki muka gansu ba akwai dr sado jibril salihu ko da bai shigo ba dai za tabbata kila yana waje ne insha Allah muna tare da shi da kuma dai wasu bakin waɗanda sai amini abuwa ko ban ga fiskan su ba ko ba su bito ba na'am sannan bayan waɗannan ba duk na fada duk wanda ya kamata na faɗe shi na faɗe shi ah, bayan nan sai kalmomi na godiya wanda ni zan gabatar kafin ainihin masu jawabi su zo su yi jawabi za mu buƙaci wasu daga cikin manya-manyan baƙinmu nan za su ɗan mana kalmomi ko da ainihin wato minti biyar biyar ne akwai mala ali mamman akwai eh, muhammad eli akub marafan daura akwai ali sabu magaji akwai wato eh, alaji yaji shi kwamishina na lan ansabe sannan akwai malam Sadau. Eh, da farko muna godewa allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ƙarshen wannan tafsiri kuma wanda da zuwa sa ne Allah ta'ala ya taimake mu da ni'imominsa muka zo ƙarshen fassarar alkur'ani daga farkonsa har zuwa sa. kuma wannan tafsirin wato mun faro shi daga yola ne kafin mu fara yin na jimeta mun fara na yola 2006 kuma muka fara daga fatiha suratul baqara to sai su 2007 da za mu fara na nan jimeta na kaduna street to sai na ga idan na ce zan koma in fara daga farko zai zama kamar maimaici to sai na ɗauko daga tsakiya daga suratul anbiya'i sai na taho saboda can ina tahowa muna tahowa daga can sama a yola a nan jimeta kuma daga tsakiya muna yin ƙasa to shi na yola tun bara ne muka isa wato muka kamo wato tafsirin jimeta muka zo suratul anbiya'i bara mun kwana a tsakiyar suratul anbiya'i bana muka ci gaba muka karisa ta muka yi suratul hajji har muka shiga cikin suratul mu'minun to ita kuma na nan jimeta kuma sai bana ne Allah ya sa muka zo ƙarshe to kenan dai idan muka lissafa za mu ga cewa fara tafsirin mu a yola wato a masallacin lamɗo malabo a ciro marot mun yi shekara goma muna tafsiri muka yi rabin alkur'ani sannan a nan cikin jimeta masallacin kaduna street a nan nepa road shi ma mun yi shekara goma muna tafsiri muka zo muka yi rabin alkur'ani kenan idan aka hada shekara goma muka yi rabi daga sama shekara goma a nan kuma daga tsakiya muka zo muka karisa kenan tafsirinmu daga daga farko alkur'ani zuwa karshe za a ce mun fassara shi ne a tafsirin shekara ashirin a haƙiƙani shekara goma ne amma tunda tafsirai biyu ake yi to ya zama shekara ashirin kenan to kaga wannan gila an dan faɗaɗa bayanai ne sai sa shekarun suka yi suka yawa duk da ina ga wasu masu tafsirin kan za su yi shekara talatin ma ba su gama ba a hakan ma ni ina dan sassauta <laughs> bayani wani mai tafsiri ya bu min waya daga wata jiha yace mini malam tafsirin ka wallahi yana da daɗi kuma kana takaita bayani yace mu Allah ya jarrabe mu da da yawaita bayanai <laughs> Allah ya jarrabe mu da yawan bayani mu yi wannan mu yi wannan to abin da yasa mutane sai su yi hakuri idan ka shiga littattafan tafsiran nan wallahi abubuwa da yawa zaka gani zaka ga ilimi kaca kaca to in ka ce komi sai ka faɗa wa mutane to sai ya rike ka sai zama tafsirin ba zai tafi ba kullum zai zama aya ɗaya za ka yi ko rabin aya ba wata to kaga ba ran da za a sauke qur'ani to shi yasa idan muka zo wasu bayanan sai mu bar su kawai sai mu wuce gaba wata wani bayanin wata aya za ta sa ka sake tuna shi sai ka faɗe shi amma an ce komai da komai sai an faɗa to da kila har yanzu nan gaba shekara ashirin ma kila da ba za mu ba za mu sauke ba saboda haka alhamdulillahi mun yi tafsirin daidai gwargwado ba mu zurfafa bayanin ba kuma ba mu takaita yadda ba za a fahimci ma'anan ayoyin ba Allah ya taimake mu mun sauke a cikin shekara goma amma sau biyu muke ya zama kamar shekara ashirin kenan to muna gode wa Allah subhanahu ta'ala a bisa wannan ni'ima da ya mana na fassara ayoyin alkur'ani a bisa fahimtar mu gwargwadon yadda ya sawwaka sannan kuma muna gode masa a bisa ni'iman hankali da ya bamu wanda ya sa muka fahimci abin da muka fahimta ko muke fahimtar da wasu kuma su ma Allah ba su neman hankalin da za su iya wato ainihin ganewa wannan ba karamar ni'ima ba ce a ce mun fassara alkur'ani daga farko har zuwa ƙarshe kuma a bisa tafsiri wanda yake na bayani ba wai dalalaini ne muke fassarawa kawai muna wucewa ba ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani ya ƙara mana ilimi sannan kuma ya sake maimaita mana irin wannan in Allah ya sa muna da nisan kwana bayan nan akwai wai suke wa wannan tafsirin hidima wanda dole ne mu musu godiya kamar yadda aka saba ko yaushe. da farko akwai kwamitin tafsiri wanda suke faduwa ba sa abin nan dare da rana suna ta iya kokarin su wajen su ga tafsirin ya tafi yadda ake so an yi masa hidima da jikinsu da su da neman taimakon su kuma alhamdulillah tun abun akan tafsiri kawai har ya fadada ya zama duka sauran karatuttukan ma suna yi masa hidima to wannan kwamiti na tafsiri muna godiya muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya musu albarka suna da yawa kwarai da gaske amma dai za a ambaci ko mutum hudu daga cikin su wato shugabannin nasu akwai Nuru Zailani shine chairman din su sannan akwai Usman Ilu shine wanda yake mataimakin ciyaman sannan akwai Yusuf shine ainihin sakatare akwai kuma Abdullahi shine ma'aji wannan sune wato shugabannin nasu ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba ɗayansu a bisa hidiman da suke yi babu dare babu rana wato koyaushe a cikin aiki suke domin su ga wannan al'amarin ya ci gaba ya tafi yadda ake so kuma yana tafiya din yadda ake bata din alhamdulillah ba tare da matsala ba sannan za mu gode wa alhaji adamu alhaji adamu jingi hammanjam wanda lalle yana taimakawa kwamitin tafsirin kwarai da gaske wasu nasarorin da taimakonsa ne ake samun su shi ma yana iya kokarinsa Allah ya saka masa da alkhairi sannan bayan muna godewa kwamitin masallacin kaduna street a bisa ɗawainiyar da suka ɗauka na shekara goma na karban bakuntan mu a masallacin da kuma hidimomin da suke yi wanda ya kamata a masallaci din na yau da gobe ba tare da sun ƙosa ba musamman limamin masallacin malam barkindo da kuma na'ibinsa malam abdullahi ibrahim jalo allah ya saka musu da da alkhairi to sannan akwai wa'anda suke yi wa tafsirin hidima wajen ɗaukansa da tallata shi ko yaushe da kuma ainihin ganin ko me yana tafiya daidai su ma muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai bello mai sai da kaset mai yin rikodin na audio akwai kacalla muhammadu kacalla mai yin rikodin na bidiyo akwai kuma wato nazif ibrahim wanda yake rikodin na sunna tv akwai nuhu wanda ainihin yake kula da abin da ya shafi projecto tunda aka fara kansa da aka so shi aka fara aiki da shi shi yake kula da shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan kuma akwai 'yan agaji waɗanda ainihin suke kula da wannan wurin koyaushe suna cikin hidimomi domin ganin cewa komai yana tafiya daidai ba tare da an samu matsala ba Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi musamman shugaban nasu daraktan agajin malam ahmad muna godiya kwarai da gaske a bisa haɗin kai da yake bamu da kuma ba da goyon baya na ganin cewa komi yana tafiya abin da a bisa yadda ya kamata sannan bayan nan uwa uba ina gode wa alaramma abdulkarim muhammad wanda ko kuma abdulkarim muhammad hamza wanda ainihin da shi muke wannan tafsirin tun da aka fara shi har yanzu wannan wato karatun da muka yi har muka sauke alkur'ani dukkaninsa shine mai jan baki kuma shekara goma kenan ko sha ɗaya don a yi shekara sha ɗaya kenan bana muna tafsiri a nan ne shekara goma duka wannan tafsirin da shi muke yi tun daga farkonsa har zuwa sa ubangiji ta ya saka masa da alkhairi tun bai tafi makaranta ba har ya tafi makaranta madina har ya yi digirinsa na farko har yanzu yana ƙoƙarin digirin digirinsa na biyu masters sa muna tare da shi yana zuwa hutu cikin azumi mu yi tafsirin kuma ya sake komawa ya ci gaba da karatun sa allah ya saka masa da alkhairi sannan bayan nan akwai wanda suke taimakawa kwarai da gaske da dukiyansu domin ganin tafsirin wato ya ci gaba za mu ambaci wasu daga ciki don wasu kam ba za mu iya tina wasu ma ni ban san su ba kuma ban rike sunayen su ba wasu kuma zan iya mantawa ko da na san su din amma dai za mu ambaci sunayen wasu daga ciki domin wato namijin kokarin da suka yi daga ciki akwai wato turakin adamawa shine alhaji atiku abubakar wato ya taimaka kwarai da gaske wajen yada wannan tafsirin shi yake ɗaukan nauyin sa tafsirin a sunna tv bare shi ya ɗauki nauyin bana ma kuma shine ya ɗauki nauyin sa tafsirin a sunna tv kuma bara manta da shehu buwa ba wanda shine yake ta iya kokarinsa ya je ya gaya masa yana ta ɗawainiyar ya ga cewa an sa tafsirin a cikin wato ainihin sunna tv allah ya saka masu da alkhairi gaba ɗaya sannan bayan nan shi turakin adamawa ya ba mu dama kyauta ana sa karatun mu ko ba azumi ba a gidan rediyo na gotel ana sa misbahu salik a duk sati sau biyu sannan ana sa muktasar na sahihul bukhari littafin da muke a nan masallacin misbahu saliku a masallacin dobeli shi ma sau biyu saboda aka sau hudu ake sa karatunmu wato ainihin a rediyo gotel a sati ba tare da mun ba da ko naira ɗaya ba kyauta ne ake sa mana muna godiya a bisa wannan wato alfurma da aka mana allah ya saka da alkhairi sannan bayan nan muna godewa alai bawuro mai roba wanda yake ɗaukan nauyin sa tafsirinmu a rediyo gotel bada ma shi ya ɗauki nauyin gaba ɗaya wato duka kuɗin gaba ɗaya da aka nema na rediyo gotel wato wanda ake sawa a am karfe 11 zuwa sha biyu shi ya ɗauki nauyin sa wannan karatun ubangiji subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ya sa wannan abun a cikin mizanin kyawun ayyukansa kamar yadda kullum yake yi bana ma kuma bai gajiya ba da can wani bawan Allah ne akwai bukatar masa addu'a Allah ya gafarta masa shine alai sallau gidado da shi yake ɗaukan wannan ɗawainiyan tun da aka fara sawa har Allah sa'ala ya sa ya rasu to da ya rasu kuma alai bawuro shi kuma ya ɗauki wannan ɗawainiyan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kan alai sallau gidado sannan bayan nan muna godiya wa wato alhaji Ibrahim Umar wanda shi kuma shi ya ɗauki nauyin wato na TV nauyin dauyin wato sa ainihin karatun mu a TV Gotel Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan haka nan muna addu'a wa kamfanin Faro musamman shi ainihin wato manajan nasu su suka ɗauki nauyin sa karatunmu da ake yi a wato ake sawa a fm daga karfe shida zuwa shida da rabi kuma ya yi shekaru uku yana daukan wannan nauyin allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma muna godiya wa dr chiroma a wannan dr aminu chiroma wato former provost na fce wanda yake daukan nauyin sa karatun wato da muke a yola a gidan rediyo da ana sa a abc bana ya dauki nauyin an sa a wato rediyo gotel fm daga karfe biyu zuwa karfe uku allah ya saka masa da alkhairi sannan bayan nan muna godiya wa wato wayanda suke taimakawa dai a wannan tafsirin mutane daban-daban ba za manta da alhaji yaji mijin yawa wato kwamishina na dan ansabe duk shekara sai ya taimaka wannan tafsirin tun da muka fara yin tafsirin har zuwa bana babu shekaran da bai taimaka ba kuma bana yayi wani hoɓɓasa ma lokacin da muka zo zamu mu sai kyamara ta zamani wato babu wanda ya bada taimako kamar yadda ya bayar bangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi mun gode kwarai da gaske kuma Allah ya yawaita mana irin su kuma muna tare da shi a nan wajen sannan kuma muna godiya wa Alhaji Hassan Usman wanda ya ba da taimakonsa kwarai da gaske kullu yana bayarwa bana ma ya bayar Allah ya saka masa da alkhairi akwai Alhaji Baba Malleri Allah ya saka masa da alkhairi akwai wato Alhaji Adamu AS Salisu Allah ya saka masa alkhairi akwai Alhaji Haruna Bos akwai Alhaji abdu farda akwai alhaji tukur farda akwai alhaji yaya ayy akwai alhaji habu kasim akwai alhaji ali beti da sauran manya-manyan 'yan kasuwanmu wanda suka ba da gudunmawa na ban mamaki ga abin da ya shafi harkokin karatunmu muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da wa'inda na ambata da wanda ma na manta ban ambace su ba suna nan da yawa akwai wani bawan Allah da ya ɗauki nauyin sayan kasussunan da wato ake sawa abin da ake yin rikodin da su gaba ɗaya na bidiyo duka kyamarori biyun kuma duka karatuttuka guda biyun da kuɗi wanda suke masu yawa shine alhaji baffa ubangiji subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi sannan bayan nan kuma muna godiya wa su midiya waɗanda suke yaɗa mana ainihin wannan karatu muke samun haɗin kansu kwarai da gaske da farko za mu fara da rediyo gotel da kuma tv gotel ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi muna samun haɗin kansu kwarai da gaske musamman ma shi md nasu wato el yakubu marafan daura muna samun haɗin kai duk abin da muka nema sai mu same shi a cikin sauƙi har suka ba mu filin fatawa kyauta ba tare da mun bada ko naira ɗaya ba haka muke yin fata wannan haka karatutukan da ake sawa ba na azumi ba duk ta hanyar sa ne muka samu wannan alkurma ana sa mana karatutukan mu ba tare da ainihin wato muna biya ba tun muna biya har aka ce kai ya isa haka mu daina biya din yanzu za a dinga sa mana a kyauta to Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara masa daukaka sannan muna godiya wa Hamza sa Dasin wato director of program na ainihin radio Gotel da shi muke gwagwarmaya tun da aka fara sa mu da mu shine mai editing yana sawa Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ga shi Umar Ibrahim wanda yake jigilan daukan karatun a koyaushe baya gajiyawa kullum shi yake zuwa ya dauka karatun kuma wani lokacin shi yake yin editing a sa to shine dai mai kula da ganin cewa karatun nan ya tafi daidai ana sa na rana daidai na, na dare daidai na ainihin abun nan yamma daidai shi dai ɗawainiya dai kala-kala da shi da hamza sa tasin allah ta'ala ya saka musu da, da alkhairi sannan haka nan muna godiya wa sunna tv waɗanda suke wato sa mana karatuttukanmu a cikin wato a gidan talabijin ɗinsu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi musamman su Dr. Ibrahim Jisina Adam Allah ya saka masa da alkhairi ga nazib wanda muke tare da shi cameraman ɗinsu kullum muna samun haɗin kai yadda ya kamata sannan kuma sunna tv tafsiri ne kawai ake biya amma sauran karatuttukan mu da ake sawa a kyauta ake sa mana ko naira ɗaya ba ma biya sannan muna godiya wa gidan tv na wisal wanda suke sa mana karatuttukan su ma a kyauta ba tare da mun biya ko naira ɗaya ba ga gidan tv na manara su ma wanda suke yada mana karatuttukan mu a kyauta ba tare da mun ba da wato naira ko ɗaya ba ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman shi jagoran gidan tibin gaba ɗaya shine wato shek abdullahi balalau allah ya saka masa da alkhairi a bisa haɗin kai da muke samu da shi wajen ya ga cewa an yaɗa karatuttukan mu ko ina sun shiga birni da ƙauye domin a samu fa'ida to ubangiji ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi waɗannan su ne waɗanda na iya tinawa na gode musu waɗanda ma ban tina ba allah ya saka musu da alkhairi ku kuma da kuke zuwa sauraron karatun nan ku kwantar da hankalinku a bisa nitsuwa kowa ya tsaya saurari karatun da yana zaune a wurin kamar an dora masa tsuntsu a kansa ba tare da hayaniya ba Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma mata duk da hayaniyan da kuke wani lokacin ubangiji ta'ala ya shirye ku kuma Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya sa zuwa tafsiri ya zama shine sababin shiga aljanna waɗanda ba su da mazaje yan mata Allah ya ba su maza nagari zaurori da ba su da maza Allah ya ba su maza nagari su ma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka so zan takaita a nan insha Allahu hmm? samari ai na ce masu sauraro samari sun shiga ai <laughs> ba sai na mace su ba kuma su ne galibi ma a wajen to da ka matasan mu Allah ya saka wasu da alkhairi abun ka abun mamaki ne dan na dora ido na ko ina da gani sai gani ban taba ganin su ba ma sai a wurin tafsiri saboda haka kaga ba karamin kokari ake ba matasa suna da kokari kwarai da gaske muna fatan wannan abu ya dore har zuwa bayan ramadan ya zama kun ci gaba da zuwa sauraron karatu ku ci gaba da ainihin nisantar sabon Allah da ayyuka na gari domin ku shiga cikin mutum bakwai wanda Allah ta'ala yake sawa a cikin inuwa al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan inuwan daga ciki akwai matashi wanda ya tashi akan bautan Allah subhanahu wa ta'ala na'am eh? mai mai so akwai wanda suka kawo mai daban-daban ban san sunayensu ba Allah ya saka musu da alkhairi da dai wanda suka aiko taimakon su kala-kala wanda wasu gaskiya na san an aiko taimako amma ni na manta sunayensu ne Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba daya so da ni zan takaita jawabi na anan muna tare da ainihin manyan baki da manyan malamai zan ba su dama ko da minti biyar biyar ne da in Allah ya yarda a yi wannan jawabi din a sa wurin albarka yana da kyau zan fara kiran a sheikh a mamman insha allahu ya zo ya fara budewa a takaice sannan sauran kuma su biyo ba sai ayi hakuri kuma yan uwa tun da yau ran rufewa ne insha Allah in suka gama kuma za mu yi addu'a ta gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya ba mu albarkan da ya saukar a wannan wuri mai albarka na'am da karshen ta sai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وبعد آه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko dai ina nuna godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa da ya nuna mana wannan rana wato ranar da ake rufe tafsiri a wannan masallaci na kaduna street wanda shaihin malaminmu sheikh abubakar muktar yake gabatarwa baicin yau ne ake rufe tafsirin kuma yau ne allah madaukakin sarki ya bashi ikon sauka a tafsirin ƙul'ani wanda ya ce ya shafe shekara 20 yana gabatar da wannan tafsiri wannan yana karantar da mu darussa masu yawa tsokaci da nake so yi kalmomi biyu ne ko uku na farko duk wanda ya ga matasa da muke tare da su a wannan guri ya ga nitsuwa da suke da shi da kuma karatu da ya tara su a wannan guri a sai yana da muhimmanci matasanmu su sanya maganan karatu a gaba musamman mu Wannan jihohi na wato arewa maso gabar muna baya gurin karatun addini da karatun zamani wajibinmu ne matasanmu su kara himma gurin neman karatu da kuma ilimi na zamani na biyu shine a yawaita yin sana'a da yawa al'umma sun ɗauki yin sana'a kaman abin kunya ne muna da matasa musulmai masu yawa amma ba sa son yin sana'a za ka ga mutum ya taso daga uwa duniya mu ɗauka ma daga nijar da za ka yi tafiya yau ka je nijar sahara da za ka take kilomita da za ka ɗiba za ka shiga wani sahara babu ma ruwa a gurin amma za su zo nan ba komai suke sayarwa ba wasu su tura ruwa suke yi wasu su shayi suke yi domin su nemi abin da za su rufa wa kansu asiri su koma kasansu su je su yi noma su ci gaba da samun tattalin arzikinsu amma yaranmu matasanmu wannan ba shi ne a gabansu ba wajibi ne mu sani yanzu zamani ya canja zamani ka zauna baka da wani abin da kake yi in an tambaye ka a ce ai wane shine abokin kansila wai shine sana'arsa wannan lokaci ya kamata ya wuce kuna gani yanzu dai yadda shugaban ƙasa yake fada da cin hanci a ƙasar nan kuma yanzu jama'a kowa ya so mu fahimtar cewa zama ci banza babu wani aikin yi bai da tasiri a ƙasar nan saboda haka zama na tumasanci ko 'yan siyasa suna wucewa ana sai kayi a sha kwaya a yi wane ne ya kamata mutane yanzu kowa ya shafa wa kansa wato ruwa ya nemi abin da zai yi na sana'a domin wannan lokaci ya wuce in kuma baka nemi abin da za ka yi na sana'a ba zai zama maka asara ka wayi gari iyayenka sun yi bauta kai ma ka tashi kana bauta 'ya'yan da za ka haifa ma suna bauta ba su san ma inda za su kai kansu ba wajibi ne mu ji tsoron allah wajibi ne mu gyara ɗabi'unmu musamman neman sana'o'in yi matasanmu suna da sha'awa suna da kishi suna da son addini amma za ka wayi gari ba su da sana'an yi sayyidina umar ya kasance yakan nuna muhimmanci gurin neman sana'a don daga ya ganka kana yawaita zuwa masallaci tsab-tsab ka wanke kayanka ka sa hula in ya zo sai ce wane kan me sana'arsa ta ai bai da sana'a babansa ne yake ce da shi ce kai kar ku sake bari shi ya zo kusa da ni irin wannan encouragement sai ya sa gaba ɗaya kowa ya riga neman sana'a domin yana tunani kada wata rana sai na umar ya nuna shi ya ce wani ka me sana'a sace bai da sana'a yi saboda haka na tabbatar insha Allah wata rana malam muktar zai shiga nuna matasanmu ya ce wani me sana'anka domin mu samu gyara ga sana'a don ba haka ba gaskiya muna da human resources ga mutane na amma wallahi malam sukan ɗauki sana'a nan kaman abin banza addinin musulunci kuma baya gudana sai da sana'a ku duba dai yanzu azumi kai amma an ce sai ka fidda zakkan fidda kai yau in kana da iyali karanci in kana da iyali da yaya goma baka kashe ba a zakkan fidda kai da yanda ake tuki tsayen nan a yanzu sai ka kashe sama da dubu biyar wannan kawai ga zakkan da kai kenan bada abin da za ka ci da iyalinka ranar sallah ko ka yi tufafi da iyalinka kar mu dawo kawai mu zama kejeke kafanka jarinka kar mu yadda mu zama wannan wallahi mutum yana samun kwanciyar hankali ne in yana da sana'ar da yake yi ka samu abin da za ka ci ta sana'arka za ka samu kafi kowa ma kwanciyar hankali akan kullum gari ya waye kana tunanin waye ka juma baka je ka roka ba Allah ya sauke don Allah matasanmu mu kiyaye wannan kuma ina roƙon malam ya sanya shi a matsayin darasi duran da kaga matashi na kokari ka tambaye shi me sana'arsa Allah kuma ya taimake mu na biyu muna godiya wa Allah da ya ba mu dama muka kammala wannan azumi lafiya lau kuma Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu amma mu ji tsoron Allah imamul hassanul basari ana tambayarsa me za ka ce ga mutumin da yake bauta ya yi bauta wata ɗaya ko wata biyu bayan haka kuma sai ya hakuri? sai ce allah maɗaukakin sarki bai sanya bauta ma'ajali ba sai mutuwa ya ce wa abudu rabbaka hatta ya ce yaƙi saboda haka kada mu zama bayan ramadan wannan karsashi da kuma wannan albarka da wannan ni'ima da muka samu ya zama mun dashe shi ba mu samu amfaninsa ba Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da wannan wata ne ya gyara mana ɗabi'unmu ya yi orientating namu ya nuna mana yadda za mu ji daɗin nafila cikin dare ya nuna mana yadda za mu ji daɗin sauraron alkur'ani ya nuna mana yadda za mu iya daure rayuwarmu to ya kamata bayan ramadan ma ya zama muna da wannan a rayuwarmu an ce yana daga cikin min alamatil qubulil amal alhasanu ba'da alhasan ma'ana idan ka yi aiki na kwarai Allah yana nuna ma alaman Allah ya karbi ayyukanka ne ya zama ayyuka na kwarai ya biyo bayan aiki da kai na Ramadan kamar yanzu yadda na ji mai gabatarwa yana cewa wasu ma Allah Allah suke yi kamar an ɗaure su ne guje-guje suke yi ina ma a ce an ga wata wanda ke shaye-shaye ya koma shaye-shayensa wanda ke neman mata ya koma neman matarsa wanda ke sata yake hawa ginin mutane ya koma yana hawa to wallahi duk mutumin da ya yi wannan ya yi asarar rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya yi mana kashedi irin wannan ayyuka asara ne in mutum ya wayi gari a ce kwana talatin ya baka iya ɗaukan darasi ɗaya ya zan maka amfani a rayuwarka ba muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma kamar yadda na faɗa a ƙarshe muna jin malam na gabatarwa wane ya taimaka wane ya taimaka wane ya taimaka babu abin da ke da tabbatar da imanin mutum irin sadaka saboda haka mu yawaita yin sadaka mu yawaita organizing kanmu muna ayyuka domin taimakon addini idan ba mu yi haka ba ba za mu samu nasara ba babu yanda addini zai ci gaba ba tare da taimakon mu ba saboda haka matasa kalubalenku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sadaqatu burhanu sadaka hujja ne ma'ana da shi ne kake gane cewa kana da imani ko baka da imani duran da zaka wayi gari ana neman taimakon addinin musulunci kana da kuɗi a juhunka amma kana tunanin sai wani alhaji ya bayar ba kai ba to ya nuna baka yarda da cewa akwai mai sakamako idan ka ba da aikin alheri ba saboda haka manzon Allah ya ce a sadakatu burhanun sadaka hujja ce da ke qualifying yake tabbatar da cewa imanin kan nan da gaske ne ko kuma da baki ne kawai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na san maluma za su yi bayanai ni na yi ma mamaki gabatar da ni da malam ya yi fata na dai shine Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma a ƙarshe na masa addu'a da fatan alkhairi wannan juhudi da yake gabatarwa musamman mu da muke adamawa da wannan taimako da yake bayarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa shi Allah kuma ya ƙara ba shi himma Allah ya ba shi encouragement da dama da lafiya gurin gabatar da irin wannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana irin wayannan bayin Allah masu wannan taimako mu kuma Allah ya ba mu ikon koyi da su Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam uh, Sheikh Ali Mamman ma'ajin kungiyar jama'a za ta bi da kamace sunna na jiha gaba daya na zo na rage masa matsayi <laughs> Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon wato aiki da abin da muka ji daga bakinsa so a gurguje saboda lokaci na tafiya insha Allah za mu wato gabatar da muhammad el yakub wato md madadin darekta na rediyo da tv gotel kuma marafan daura ya zo ya ainihin sa mana albarka ko da minti biyar ne insha Allah ka da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم السلام عليكم ya yan uwa musulmi harshe alimamman ya ce ya yi mamaki <laughs> da aka kira shi ni kam na yi mamakoki ma <laughs> ina zaune can da sunan na kwamfuta yake na wada na sa delete to amma sai na gan shi a rubuce gaban malam na ce to shi kenan yau mun kamu da farko dai muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan wurin a wannan majalisi albarkacin wannan karatu da ya zo ba ma ce ya zo karshe ba amma wata gaba da aka rufe a yau wanda kamar yadda na fahimta kusan shekara ashirin kenan amma yau cikin nasa ikon na ubangiji ya sa an saukar da alkur'ani mai girma a cikin wannan karatu da ake a wannan majalis mun shiga tarihi dukanmu a nan wurin a ce da mu aka yi wannan yau to ba karamin abu ba ne kuma ina so in ja hankali bisa abu biyu hausawa suka ce yau da gobe mai kara sabulun wanzami wasu suka ce mai karye ta boka wasu kuma suka ce mai kace-kace da labule duka yau da gobe ce allah da nasu ikon tafiya kwanci tashi shi mun doshi karshen watan ramadan kamar yadda sheik mamman ya jawo hankali lalle ya wajaba mu ƙara nausawa mu ƙara tabbatarwa mu kuma ƙara jaddada wa jama'a akan yin dukkan iyakar abin da za a yi na ganin cewa ba a shagala ba bayan ramadan an ci gaba da ayyuka alkhairi kamar yadda ake yi a cikin watan ramadan baya da wannan ina so in yi bayani akan abu biyu bayan mun gabatar ga godiya ga shi malam ba dare ba rana mu a gotar communications mun san wannan mukan tausayawa ko yanzu nan da muke tare da malam abdulkadir isa adamu muna magana akan irin kwazo da kuma jajircewa da malam ya yi banda tafsiri a nan ya tafi har can radio gotal ya gabatar da fatawa to wannan abin koyi ne ga yawancin malamai kuma malam ya kai malam tunda ya ci tudu uku duka na malinta dama an ce malamai guda uku ne akwai malamin da zai kama hannunka ya ce wannan alif an baki bi wannan wawu wannan zal ko ya ce maka wannan a wannan b wannan c wannan d to wannan malami akwai malami wanda ya girme ka ko da da awanni ne ko da da kwanaki ne barantana a ce da shekaru to wannan ma malam ne sai na ukunsu malam ya je jordan ya je saudi arabia ya je ina ne wanda ya yi tafiye-tafiye ya fi ka bude ido to wannan ma malam ne saboda haka malam ya ci duka waɗannan tuddan guda uku allah ya saka da alkhairi bisa wannan jajircewa da kai ko kuma kake ci gaba kake yi abu biyu zai magana a kai na farko neman ilmi shi ilimi inda jama'a za mu fahimta baya samun ka a ɗaki sai ka bi shi bai taɓa samun ga kwana kwance ba wallahi sai ka bi shi sai ka ɗauki littafin ka ka je ka bi shi inda yake ka koyo shi ba kama arziki ba ne arziki kana kwance wani sai ya kwankwasa maka daki ya ce zo mu je ka raka ni ina za mu yi kawai sai ku zame wajen hajiya mai tuwo ya ce me za a zuba maka amma ilimi a'a baka ci wannan maganin ba sai ka zage ka sha rana ka sha sanyi ka sha duk abin da zai iya kawo maka cikas ko illa na zamantakewa na rayuwa kafin ka samu ilimi saboda haka yan uwa musulmai dole sai mun dage sai mun jajirce nemi ilimin nan na gabas da na yamma duka biyu mu nemi ilimin addini sannan kuma mu nemi na sana'a kamar yadda malamai suka tabbatar suka kuma ba da ƙwarin gwiwa haka allah ubangiji ya samu dace akan haka magana ta biyu a yadda na fahimta a bana dinnan kusan hankalin malamai gaba ɗaya ya karkata a dukkan wasu majalisi da ake bayanai an fi ƙarfafa a kan irin taɓarɓarewar tarbiyya da muka samu matasanmu a ciki kuma ba wani abu ba aka fi magana a kai kamar lamari na shaye-shaye wanda duk abin da kake so ka zama ko menene kake so ka zama za ka iya zama amma ina so in tabbatar wa matasa cewa idan cikin lamuranka akwai shaye-shaye wallahi ba inda za ka saboda shaye-shaye ne ma ba zai barka ma ka fito cikin mutane ba barantana a fahimce ka saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da na ana ta magana a sauran wurare wata hanya da ya kamata a magance wannan matsalan da ke addabar al'ummarmu babu kamar matasa shine katse hanyar shigo da miyagun kwayoyi kuma na amince da wannan saboda masu sai da miyagun kwayoyin nan suna cikinmu suna nan muna tare da su mun san su ba wanda ba sani ba mun san akwai waɗanda idan aka kai karansu wajen hukuma hukuma ta shigo unguwar za ta kama su 'yan unguwar su ne za su fito da itace su kori jami'an tsara alhali sun san irin illar da waɗannan mutanen suke bazawa suke shimfiɗawa jama'a babu kamar matasanmu saboda haka muna kira ga jami'an tsaro ina so in yi amfani da wannan daman lalle lalle a mai da hankali wajen abinda bature yake cewa cotton supply in za a yi cotton supply na drugs to babu shakka za a samu saukin ko da ba a ce an karkare shi gaba ɗaya ba to za a samu sauki muna kuma kira ga sauran malamai a mai da hankali wajen ƙara jawo da matasa su shigo cikin majalisi ko majalisai in zan yi amfani da wannan kalmar saboda su ƙara samun ilimi na zamantakewa muna kuma fatan allah ubangiji ya buɗe ƙwaƙwalwa allah ubangiji ya albarkaci malamanmu bisa ilimin da suke baiwa jama'a gaba ɗaya sannan a madadin hukumar gudanarwa da ma'aikata na gotal communications gaba daya na so in tabbatarwa muslim council ta jihar adamawa da dukkan sauran jama'a cewa a shirye muke kowane lokaci mu ba da daidai iyakar gudunmuwa tamu in dai a bisa hanyar ɗaukaka kalmar allah ne ba dare ba rana kamar yadda malami ya sani kowane lokaci kofar mabuda take allah ubangiji ya albarkaci wannan majalisi na yau allah ya albarkaci dukkan waɗanda suka tara a wannan wurin da fatan allah ya sa mu cikin wasu malamai suka ce 'yan kaɗan koma <laughs> wanda malam ya san 'yan kaɗan ɗin <laughs> Allah ubangiji ya albarkaci zuriya gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, alhaji muhammad el marafan daura md na radio da tv gotel Allah ya saka da alkhairi kuma muna ƙara da godiya a bisa haɗin kai da ake bamu muka radio gotel ta zama kamar gida a wajenmu <laughs> wani ma zai ɗauka ni ma'aikacin gidan radio gotel ne <laughs> tun da azumi ya kama kullum sai na je radio hotel da so wani security na zo wucewa bayan na na wuce ina makara zan je filin fatawa sai yake cewa idawa idawa na ce a kai hakuri wallahi ba zan dawo <laughs> da muka gama na dawo <laughs> sai na ce masa sai na ke cewa to me yasa zaka dawo da ni kwana goma sha biyar ina wucewa kana gani na baka taba cewa na dawo ba sai yau ka ce na dawo <laughs> me dalili sai ka zama ni afsa to suka zo suka magana wata magana haka sai na ce a ni fa na fi kusanin gidan nan tun da aka bude gidan rediyo na shekara takwas nake zuwa nake zuwa rediyo gotel ko kuma kila ba kuce shekara ɗaya ko biyu ba kuke aiki a waje <laughs> saboda haka koyi hakuri kawai <laughs> to rediyo gotel ta zama kamar gida saboda haɗin kai da muka samu na wato shi marafan daura wanda shine md na gidan rediyo gotel gaba ɗaya har tv da kuma shi malam abdulkadir isa adam kusan shine babban jagora na jawo da gidan rediyo gotel din kuwa muna samun haɗin kansa kwarai da gaske kuma yana iya ƙoƙarin da ga ilimin da muke bayar wannan ya yaɗu an sa shi a gidan rediyo ko ina an yaɗa da shi muke fatawa baya gajiyawa malami ne limamin juma'a ne mai tafsiri ne amma yana tambayoyi sai ka ɗauka kamar bai san komai ba yana karanta tambaya <laughs> kuma shi ma zai iya ba da amsa <laughs> amsa tambayoyi amma sai ya karanta kawai ya shiru yana jiran bai zan faɗa to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su kuma ilimi ne yake sa mutum ya samu irin wannan nitsuwan bai da garaje in ba ka da ilimi to zaka da zarba biya haka kana kokarin ka wuce bai bada fatawa amma ba sa, <laughs> saboda Allah ya kore masa Allah ya saka masa da alkhairi inda akwai lokaci duka da zamu mu buƙaci su yi kalmomi a nan to amma saboda za a riƙe mutane da yawa a wanda zamu kira na gaba shine wato alhaji sahabu magaji ciyaman na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna na jahar Adamawa sannan kuma ciyaman na muslim council na jahar Adamawa gaba daya fale tafaddal mashkura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma بعد ah, yan uwa ina muku غير irin ta addinin musulunci عليكم alaikum ah, yan uwa da suka gabata sun yi jawabai masu gamsarwa ba ni ba sai na tsawaita ba domin kusan duk abin da ya kamata a faɗi an riga an faɗe su sai dai kurum 'yan saƙonni da za mu isar game da ainihin abin da ya shafi al'umman musulmi baki daya shi ma akan wayannan matsalolin sun riga sun ambata mala limaman ya faɗi wasu shi ma marafan daura ya faɗe su amma a madadin muslim council na adamawa muna so mu jaddada mu ga ainihin hukumar gidan rediyo na gotel da rediyonsu da ainihin talabijin dinsu musamman wanda ya assasa da kuma ainihin su marafan daura da kuma shi malam abdulkadir isa adam da gabatar da wannan shirye-shiryen dukkan gaba daya dukkan alamun musulmi suna godiya ba sai wannan majalisin kawai ba kowa san irin gudunmawa da suke bayarwa a wannan gidajen rediyo kuma kowa ya ji daɗin yadda suke nasu aiki kuma an san cewa su ne suke ba da shawarwari ga ainihin shi wadda ya asasa din saboda a samu moriyan wannan abun a yada addinin musulunci yadda ya kamata da fatan allah ya saka muku baki daya da gidan aljalna ba za mu gushe ba muna nan muna muku addu'a a kowane lokaci shi shehin mu. Ah, malam abubakar muktar ba sai na maimaita ba kowa ya san cikin shekaru goma sha daya da yake faɗi nan irin gudunmawa da yake bayarwa a nan jiha tamu wanda yake abin alfahari ne a gare mu baki ɗaya wallahi cikin wayannan shekaru da suka wuce na sha daya din nan mu muka san irin yanda karatuttukansa suka gera tarbiyyar matasanmu suka karkato hankulansu dawo da su akan turba ta kwarai domin a lokacin baya kafin shi ya fara wannan karatuttukan ba ma samun matasa su halarci wurin majalisi suna sauraron karatuttuka irin wannan lokaci kuma alhamdulillah ana amfani da karatuttukan dai da cewa muna da matsaloli na yanin 'yan shaye-shaye kamar da aka faɗi ba zai zu gaba ɗaya al'umma su zamanto mai kaɗo ba dole ne za a samu irin kangararru ɗaya biyu zuwa uku hakan nan amma kamar yadda aka ba da shawara shine lallai hukuma tana nata ƙoƙari wajen daƙile irin wannan shaye-shaye su ma sarfunan gargajiya suna nasu ƙoƙari. to amma daga baya aka lura cewa lallai mu ma gama garin mutane muna da namu rawa da za mu taka wajen dakile masu sayar musu wayannan kayan shaye-shaye dinnan domin mu suke ba daga sama suke saukowa ba mun san su dole ne mu taimaka wa hukumomin nan wajen bayyana su kuma mu hana su sayar da abubuwan nan yan kananan kemis kemis da suke anguwanni mu duk mun san su idan suka ga samari suna rabe-rabe suna karban su fakalin su wane ne wane suna ta sha duk an san su ana ganin su to wallahi ba shiru za mu yi ba idan muka yi sake waɗannan gaba ɗaya za su gurɓata masa al'umma gurɓata mana al'umma gaba ɗaya ya zamanto lalatattun mutane ya zamanto duk gaba ɗaya mutane su zamanto mahaukata gaskiya mu tashi tsaye mu bada namu gudunmawa wajen gani mun dakile irin wayannan abubuwan kuma abun ba zai baka takaici ba sai mu da muke zuwa gidajen kursina muna ganin su muna zuwa yan muna ganin su to wallahi idan ka je wani lokacin sai ka zubar da hawaye idan ka je gidan fursuna an ka fito maka da su za ka ga mutum kamar hudu zuwa biyar malamai su zauna suna musu nasiha wallahi kashi casain daga cikin su duka shekara talatin ne zuwa ƙasa Wani abin takaici ne kuma wallahi za ka samu 90% duka gaba daya musulmi ne kuma shine ba zai fi tayar maka da hankali to wannan abubuwan din shine fi damun al'umma baki daya kamar yadda shi md yake faɗi wallahi mafi yawan majalisin tafsirai duk gaba daya waɗannan abubuwan su suka fi damun mutane kuma shi yasa musulun council ma ta ga lallai wannan ita ce sakon da za ta aika a dukkan majalisi saboda mutane su mayar da hankali akan irin wani abubuwan din musan yadda za mu iya yaƙarsa gaba daya ko ba duka ba dai mu samu mu rage shi yadda za a samu saukin al'amuran din abu na ƙarshe shine batun ainihin sana'a da aka jawo mu a kai wannan ya damu al'ummar musulmi maganar sana'a din ya zama wajibi ne a kanmu musamman idan muka dubi irin yanayin da muka tsinci kanmu a wannan lokaci da muke magana alhamdulillah mu ana karatu za ka samu mafi yawa ko yana yana da satifike ko diploma ko digiri amma babu aiki. yi to har yau sai za mu zauna muna jiran aikin nan ya kamata a ce komai kankantar sana'a ko da kana da satifiket din ka ci gaba da yi kuma yan uwana da suka wuce ba su ambaci noma ba ita ma sana'a ce ko da yake bata da daɗi amma ita tafi rufin asiri so long as in dai an ce akwai abinci tattare da kai dukkan sauran abin da zai zo baya da sauki so ko da mutum yana da sana'a din ya hada da noman nan so idan kuka duba ko ainihin shi shugabanmu na ƙasa abin da yake ta faɗa kenan yake ta maimatawa a koma gona a yi noma a yi noma a yi noma saboda kangin da muka shiga yanzu dina idan muka duba a ce albashi ba a biya wata kaza wata biyar wata shida wata wane ne wane ne to wane ne ya san karshen wannan abun fata muke allah ya tagaita shi ya kawo sauƙin al'amarin din amma gaskiya ya kamata kuma mu tashi tsaye muka cewa mun yi wani abu na taimakawa kanmu da kanmu kada kurun mu zauna muna zurawa mai ido watakila mai din ba zai samu eh, eh, eh, bunƙasa da wuri ba to amma idan muka hada da sana'o'in nan da noma to insha Allah za mu samu saukin wayannan matsalolin din da fatan Allah shi taimake mu baki daya ba za mu gushe ba muna shehin malamin mu addu'a irin guduma da yake bayarwa Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiya da tsawon rai ya ci gaba da ainihin taimaka mana da kuma yada addinin musulunci nan kamar yadda ya kamata alhamdulillah ya karatun kansa sun amfana ba kaɗan ba kuma sun canja rayuwar mafi yawa daga cikinmu saboda tauhidi nan da yake karantarwa yake jaddadawa ba ƙaramin amfani ba ne yi musamman ma wajen matattakinmu waɗanda suke sauraro daga cikin gida ba fito suke ba magana irin zuwa wurin bokaye da sauran irin mugayen abun a ɗabi'u na wasu masu kama da malamai suke haddasawa cikin al'umma da fatan Allah shi ƙara masa lafiya ya tsawaita rayuwarsa kuma ya yawaita mana irin su a cikin wannan a garuruwanmu da fatan Allah ya zauna da ƙasarmu lafiya ba za mu guce ba za mu dinga yi wa ƙasarmu addu'a sannan kuma shugabanninmu mu dinga yi musu fatan alheri da addu'a na zaman lafiya da kuma ba su ikon jagorantarmu bisa adalci domin hakika duk idan muka duba muna da matsala ba kaɗan ba don haka ma mu nan suna buƙatan addu'a da kuma yi musu fatan alheri Allah ya ba su kuma mashawarta nagari mutanen kirki waɗanda za su ɗora su akan hanya ta daidai da fatan Allah ya zauna da zauna da kasar mu lafiya ya rufa mana asiri samu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk so uh, alhaji sa'abu magaji chairman na Jama'a zatul bid'a wa iqamati sunna na jaha sannan kuma man na musulun kansil na jihar adamawa gaba daya Allah ya saka da alkhairi a bisa wayannan kalmomin da ya yi, sannan kuma muna godiya a bisa goyon baya da ake bamu kungiyar jama'atu bi bid'a wa iqamati sunna tana goyon bayan dukkan wannan abubuwa da muke na kokarin fahimtar da al'umma ɗari bisa ɗari kuma muna jin daɗin wannan ƙarfafa mu da ake yi mun sani cewa kamar yadda bahaushe ce hannu ɗaya ba a ɗaukan cinka idan kana yin wani abu sai kaga wani baya goyon bayan wannan abu wancan ma ba goyon ba to jikinka zai iya sanyi ka daina amma kana goyo samun goyon baya ta kowane bangare to sai ka ji kana da kwarin gwiwan kai wannan abun za ka iya ba da rayuwarka gaba daya to kungiyar izala ba abun da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi muna samun goyon baya ta ko ta ina kuma ko ina muke karatuttukan mu muna ganin su ko muna tare da su kuma suna karfafa mana gwiwa suna nuna goyon baya kwarai da gaske Allah ya saka musu da alkhairi muna tare da shi ciyaman din nasu ga shugaban majalisar malamai ga kuma ma'aji na jiha sannan ga daraktan agaji ga kuma wasu dai malamai da ba su malam malami garba irin su mamman nasir Hedi master duka dai ana samun haɗin kai wajen a ga cewa karatuttukan nan suna tafiya inda ya kamata ga mara muktar ƙwai dukkanin su allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗayansu sannan yanzu za mu kira wato abinan mai girma kwamishina na lan an sabe shi ne alhaji ya ji mijin yawa shi ma zai mana bayani a takaice ko da minti biyar ne falle ta faddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد babban malamin sheik abubakar muktar sauran manya-manyan malamai da suke wannan gwaje shugabanni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu farko zan gode wa allah da ya nuna mana ƙarshen wannan karatu na tafsir tafsirin ƙur'ani mai girma na wannan shekara a cikin wannan watan ramadana da fatan allah ya sanya albarka a cikin duk karantarwar da malam ya mana kuma allah ya sa ya yi tasiri a cikin zukatan duk abin da ya kamata a faɗa shugabanni na sun faɗa to amma tunda an kira ni in ce wani abu da kawai zan jawo kara jan hankalinmu a kai shine ya kamata mu sani malam ya isar da sabo ya karantar da mu ya kuma ba mu ile kuma dole mu sani mu musulmi bambancinmu da sauran al'umma waɗanda ba musulmi ba shine mu sani abun da yake jagorantar mu shine ilimin addinin wanda in ba da shi ba ba mu da katamus shi yasa in ka lura tun daga ƙasa mai ahalari yana cewa shi mukallafi wala ya hillu lahu an ala fi'ilan hatta ya alam hukumar laifi bai halatta ba mutum ya aikata wani aiki a cikin wannan addinin namu ba tare da sanin me Allah ya hukunta a kansa ba a sai ya zama na wajibi a kanmu duk abun da za mu yi mu tabbatar da hukuncin kafin aikata shi kuma fili na ko sarari na farko shine karantarwa irin wanda malam yake mana domin shi wannan addinin hatta ta zuwa matsayi wanda shi ne ake ganin mafi kaskanci ba a yarda ka yi shi ba sai ka bi tsarin da addinin ya shimfiɗa to a sai in har ya kai ga haka to dole ne a matsayinmu na musulmi mu sa himma wajen sanin ainihin farillan da ke kama kuma dole mu rarrashi zuciyarmu na ta yi haƙuri Ka ɗauki wannan karantarwan wannan addini domin shi ne bambancinsa da sauran addinai da haka ina fata wannan karatu da muka saurara da kuma waɗanda za mu saurara nan gaba ya yi tasiri a zukatanmu da fatan allah ya sanya albarka kuma allah ya ƙara wa malam fahimta da kuma tsawon rai da albarka ta inda za mu ci gaba da sauraron wannan garaɓasa da yake bamu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kwamishina uh, na lan asabe alhaji Ali mijin yau allah ya saka da alkhairi uh, koyaushe muna tare da shi amma idan ya zo wajen tafsiri sai ya tsaya a can baya a yi ayye shigo sai ki shigo amma kowace shekara ba yana zuwa tafsiri mun sani saboda tawazo irin nasa sai tsaya a baba ce na buga masa waya na ce ta yau akwai kujerarsa a cikin masallaci <laughs> kuma alhamdulillah ya shigo din to Allah ya saka masa da alkhairi mun sani irin gudunmuwar da yake barwa tun yana man na yau da not na abin da ya shafi addini duk abin da aka nema yana ba da gudunmuwa daidai gurgudo kuma yana zuwa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana kuma wato ainihin irinsu Eh, wanda zai magana na karshe rufe mana da addu'a shine wato dr sado jibril amma kafin gabatar da shi akwai wasu wanda nake son na yi wa godiya kamar wato shi hakimin jimeta dan isan adamawa wato alhaji baba paris yana ba mu goyon ba sosai a bisa karatuttukan da muke yi kuma yana nuna mana kauna kwarai da gaske wato abun har abun mamaki yadda yake kaunan wannan karatun da muke yi da na tafsiri da wanda ba na tafsiri ba so da haka dole ne mu sashi a cikin addu'o'inmu Allah ya saka masa da alkhairi kuma in ba da lura ba ba abin da zai hana shi zuwa ko ba rama ya so ya zo kuma sai abin da lami ya kira su cewa akwai mitin da za su yi a yau din ma kuma wata lalura ne ta hana shi zuwa amma ya turo wakilinsa to Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda yake ba mu goyon ba ɗari bisa ɗari muna yi masa kyakkyawar addu'a kwarai da gaske shine hakimin jimeta gaba ɗaya kuma yana nuna mana goyon baya har kunya nake ji idan ya ji karatu zai buga wayaye addu'a Allah ya saka da alkhairi ni kuma ban ma cika <laughs> zuwa wurin sa ko kuma yin ainihin waya ne to amma ubangiji ta'ala ne ya saka masa da alkhairi a bisa nuna kauna da yake yi da so na wannan abun da muke a kansa kuma Allah ya ja kwanansa Allah ya taimake shi ya gama lafiya Allah ya kara ainihin ɗaukaka da mulki sannan akwai ah, alhaji muhammadu ibrahim atta baba ammi wanda duk shekarun da ake tafsiri da shi muke tun da aka fara har zuwa bana to bana wata lalura ta sa bai samu ya zo ba to amma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma ubangiji subhanahu wataala ya ba shi lada kuma ya yawaita mana irin su ya bada haɗin kai kwarai da gaske duk zamanin da yana ciya man yana zuwa har ya sauka yana zuwa bana aka samu wani dan tangarda bai samu ya zo ba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake shi kuma ya saka masa da alkhairi sannan ba zan manta ba tunda mun sauke tafsiri ne akwai malami na Zariya malam hassan mai tafsiri ake ce masa wato a wurinsa ne na karanta tafsirul jalale ne daga farko har zuwa ƙarshe tun daga a har nasi ana ce masa malam hassan mai tafsiri saboda duk zariya ba wanda ya fi shi tafsiri to wannan ba Allah ya rasu ina roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ya gafarta masa ya sa rahama a cikin kabarinsa kuma Allah ya bashi lada akan irin karantar wanda muke yin tun da shine sababi shine ya fara koya mana tafsiri kafin mu je mu ƙara faɗaɗa shi ubangiji subhanahu wataala ya sa rahama a cikin kabarinsa to insha Allah yanzu za mu kira shi Dr. Jibrin Salihu Sadau ya zai mana jawabi ko da minti biyar ne saboda kurewar lokaci sai rufe mana da addu'a Allah ta'ala ya bamu albarkan wato saukan wannan karatu alkur'ani gaba ɗayansa ya biya mana bukatunmu duniya da lahira da sababin wannan sauka da muka yi kuma Allah ta'ala ya saukar mana da rahamarsa ya saka wa kowa da kowa da alkhairi da wanda ya zo wurin nan da ma wanda yake sha'awan abun bai zo ba dukkaninmu Allah ta'ala ya haɗa mu a aljanna gaba ɗaya mu kamar yadda ya haɗa mu a wannan saboda haka malam tafaddal mashkura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan dare wato a wannan masallaci mai tarin albarka domin rufe karatu na wannan shekara hijira 1437 wanda shehin malaminmu mala abubakar muhtar ya gabatar bayan godiya ga allah subhanahu wa ta'ala sannan muna godiya ga malam wurin lokacinsa da ya bayar wato cikin hali na sanyi da ruwan sama da zafi da sauransu duk babu maganan ƙasa a gwiwa malam ya ba da lokacinsa domin gani an yi wannan karatu muna roƙon allah ya saka wa malam da alkhairi ya rubuta masa wannan gagarumin aiki fi mizani hasanatihi kuma allah ya ƙara mana basira baki ɗaya allah kuma ya ƙara mana fahimta allah ya tara mu a cikin gidan aljanna baki ɗaya ah, ina godewa sannan na godiya ga dukkanin waɗanda aka gayyata na shugabanni da sauran jama'a 'yan uwana da suka samu halartar wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci domin rufe wannan tafsiri a wannan dare na fata allah ya samu tarayya cikin lada baki daya allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu baki ɗaya. a duk bayanai da ya kamata a yi gaskiya an yi bayanai kusan ni da addu'a ya kamata a ce na zo na yi <laughs> to amma mala ya ce zan yi wasu 'yan kalmomi kaɗan haka babu laifi sha Allah zan kara jaddada abin da 'yan uwa suka faɗa abu na farko shine lalle samarinmu muna da matsala game da samarinmu filan, muna da damuwa game da halin da samarinmu suke ciki kuma wannan ya zama wai ruwan dare game duniya duk inda kaje za ka tarar da akwai wannan damuwa harkoki na batun shaye-shaye da abubuwa masu kama da wa'annan wato gaskiya akwai damuwa don allah samarinmu muna jawo hankalin samarinmu su dubi abin da yake gabanmu na kalubale wato a wannan mataki na rayuwa da suke ciki mataki ne mai muhimmanci annabi alaihi salatu wassalam a munasabat a occasions a yanayi da dama annabi yakan waiwaya ya kalli samari ya yi magana a kansu ya nuna muhimmancin lokacinsu na samartaka din nan lokaci ne mai amfani sosai idan za ka karanta tarihin maluma waɗanda suka ba da lokacinsu za ka ga yadda suka ci moriyan kuruciyarsu irin su imamun nawawi wanda bai wuce shekaru 52 ba a duniya kwata-kwata ba shi kaɗai ba akwai manya-manyan maluma da dama wanda sun ci moriyar kuruciyarsu allah ya sanya wa kuruciyarsu albarka yau ga su muna ganin su abar safahat wa sutur ga su muna karanta su a cikin littattafai da sauransu muna ganin bayanai da suka yi da lokaci da suka bayar don allah samarinmu don allah samarinmu don allah samarinmu muna jawo hankalinku don allah mu da ku mu yi tunani game da halin da mu ke ciki mu ga lokaci da muke batawa na shaye-shayen nan muna da abubuwa da yawa da ya kamata mu yi a maimakon wannan ba na mantawa a ɗaya daga cikin jihohinmu na arewacin najeriya jiha ce babba arewacin najeriya wata rana na je ziyaran wani ɗan uwana cikin addini ba ɗan uwana ne na jini ba sai na tarar da wasu sun zo wurinsa a cikin waɗanda suka zo a wurinsa akwai sakataren wata fati babba a najeriya ya yi commission na information a wata gwamnatin jiha babba a arewacin najeriya babban abin da ya kawo shi babban damuwan da ta kawo shi a lokacin ya zo gidan wannan malami sun yi appointment sai allah ya kawo ni da daddare na sauka a gidansa ko da na ga baki sun shigo ni sai na koma ɗakin da na sauka can da magana ta yi zafi sai aka kira ni na zo na ji ko da na zo abin da na tarar ana yin shi ne kamar yadda muka san ndlea ko suna da kashi guda biyu akwai waɗanda suke kamowa waɗanda sun lalace saboda shaye-shaye su yi musu rehabilitation on the bisa raɗin kansu su sannan akwai kismi na biyu shine waɗanda iyayensu suka gagara da waɗannan yara su kawo su domin a yi musu rehabilitation sai na tarar da baban wannan yaro wanda yake ya taba sakatare na fati a wata babbar jiha arewacin najeriya ya yi komishina na information a wata jiha a najeriya ya zo wurin malamin ne don neman shawara game da babban ɗansa da ya kai shi ndlea rehabilitation wanda yana biyan kuɗi a duk wata shida a wannan ndlea a wancan jihar kwata-kwata ma'aikatan su goma sha biyu ne amma musulmai ne guda biyu darektan su mace ce musulma sai wani kilina wanda yake musulmi amma duk sauran waɗanda ba musulmai ba ne very unfortunate abin bakin ciki abinda baban ya zo yake ba da labari yana kuka shine director nan ko da ta kira shi ta kira ɗansa da abokin ɗansa dukkaninsu musulmai ne sai ta ce wa babban ɗan wannan mutumi ka gaya mini ka gaya wa babanka me ka gaya mini sai yaron nan ya shiru ta sake tambayansa sau biyu ya shiru ta tambaye shi na uku sai ya shiru shi ne sai take cewa baban kamar yadda yake ba da labari cewa sun zo sun same ta ne akan wasu sun zo sun ce musu idan da addinin naku na musulunci yana kula da 'ya'yansu da bai kamata a kawo ku nan kuna da iyaye mataye da ubanni a gida da yayu da dangi ba sun zo neman izinin ta wai za su canja addininsu ne a wannan wuri ɗin ko da babansa yake gaya mana da ya zo kan wannan gaba wallahi sai muka ga hawaye na ta zuba idonsa musulmi ne sosai karshe cikin daren akwai wani daga cikin maluma mu cikin daren na fita na buga masa na gaya masa wannan labari saboda girman jihan a ido na bai kamata a yi wa musulmai wannan ba ala kulli halin ba zan tsaya in cinye lokaci na wurin faɗan kiso irin wannan ba amma dai kun ga wannan kalubale ce kalubale ne wanda yake mai girma sosai wanda kowannen mu ya kamata in yi koma ya tunani me ya janyo asalin faruwan wannan abu shaye-shayen nan ne tun ana kokari a gida abu har ya gagara mutum zai dauki ɗansa ya kai shi can hannun wasu mutane shi ya gagare shi zai je ya biya su kuɗi for rehabilitation amma har an kai matakin da yanzu wai neman canja addini kuma suke yi abinda director take cewa lokacin da suka zo suka nemi izinin ta sai ta ce a'a mu ba a kawo mana ku don mu canja muku addini ba an kawo mana ku ne domin mu gyara muku halayenku saboda haka take a wurin take cewa baban to tana gudun ko ya bar wannan wuri wayannan mutane ba za su bar shi ba za su ci gaba da bin diddiginsa har sai sun kai masa illa a cikin addininsa don ga wannan matsala ce babba ya musulmai me ya kai samarin mu irin wayannan abubuwa idan ba sun manta su da su da matsayinsu ba lokaci na samartaka da ƙuruciya lokaci ne mai daraja kuma yanzu har musulmi yana da wani lokaci da zai je ya lalata shi a shaye-shaye da abin da ke kama da wannan imamul basri yana cewa inna adam innama anta ayyam ya kai dan adam ka sani kai kanka kamar kwanaki ne hannunka kwanaki ne kafafuwanka kwanaki ne kanka kwanaki ne cikinka kwanaki ne idan zahaba idza zahaba yawmun zahaba ba'duk idan yini ya zo ya kare kamar wani bangaren jikinka ne aka yanka aka jefar da shi saboda haka kun ga kwanakin mu shi ake cewa lokacin musulmi agla hu min zahab lokaci a wurin musulmi ya fi masa tsada akan tsadan zinari saboda haka don Allah mu kula da lokacin mu ya musulmai ina tuna ba wani malami mai hikima yana cewa ah, daqqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani bugawa da zuciyar dan adam yake yi kamar magana yake masa cewa daqqatu qalbil mar'i bugawan zuciyar mutum qa'ilatun lahu ce masa wannan bugawan zuciyar ke yi innal hayata daqa'iqun wa thawani ita rayuwar nan sakan sakan nan ne da mintocin nan fa duk lokacin da sakon ya tafi to rayuwar ne ya tafi gaba daya a sai kun gaba mu da lokacin da za mu shagaltar da kanmu da buguwa har ba mu ci moriyan waɗannan lokaci ba saboda za ta yadda mu a tambaye mu don Allah ya musulmai mu yi tunani akan wannan abu na gaba lalle ne iyaye da waɗanda alhaki ke kansu a fage na tarbiyya don Allah su dage iyaye suna suna kokarin su amma har yanzu ana buƙatan su ƙara mutuna annabawan Allah irin su annabi Ibrahim annabi Ibrahim daga cikin addu'o'insa da alkur'ani ya hikayanto mana kullun cewa yake rabbi habli minas salihin ya Allah in zaka bani yaya ka mini baiwan ƴaƴa daga cikin salihai ya Allah wasu daga cikin iyaye sukan manta wannan su dauka ko wani addu'a ne mai sauki babban addu'a ne don shine addu'a na annabawan Allah sannan mu dinga yin addu'a yayan nan namu da mu kanmu Allah ya sa sallan nan mu da su mu tsaya baki ɗaya mu tsaye da shi akan lokaci don zai taimaka mana da tarbiyyarsu har yanzu annabi ibrahim shi ke cewa rabbi ji'alni muqima salati wa min dhurriyyati ya Allah ka taimaka min ya Allah ka sanya ni in zamo mai tsayi da sallah ba ni kaɗai ba har ma da zuri'a ta rabbana wa takabbal du'a ya mu ka amsa wannan addu'a saboda haka ka dinga addu'a Allah ya sa ƴaƴanka su zamanto masu tsayi da sallah yawan tsayi da sallah yakan taimaka wurin ne santan shaye shaye da ayyuka na alfasha mu ga yadin nan mu dage a wannan fage Allah ya taimake mu fage na sana'a an yi mana magana lalle addini musulunci addini ne da bai yadda da zama haka kara zube ba ya musulmai lalle ne mu gane addininmu nan annabawan allah suna da sana'o'i mu kalli annabin allah annabi adam annabi dawud annabi dawud yana da sana'a bai zauna a matsayin sana'a annabi sai wani ya kawo masa ba yana da sana'a da yake yi sannan idan muka dubi manya-manya cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam idan ka dubi littafin alhawil kabir na imamul mawardi lokacin da yake magana game da ijima'i tun lokacin sahabbai akan cewa lallai ne musulmai su yi sana'a ya ce yana nan domin ya ce an ruwaito Saidina abubakar kana tajiran filbaz Saidina abubakar attajiri ne cikin abin da ya shafi yadi da sutura da sauransu Saidina umar an ruwaito cewa kana tajiran fi ta'ami wal aqid attajiri ne wurin harkokin abinci da abin da ke kama da su sai da na usman abin da aka ruwaito kamar yadda shi mawar da ya kawo a cikin alkitabul hawi juzu'i na biyar shafi na bakwai yake cewa taba'an darul fikir cewa sai da na umar kana tajiran fil barri wal bahar attajiri ne akan tudu tajiri ne har cikin teku sai usman bai tsaya ba abbas ibn abdul muttalib babba ne na annabi alaihi salatu wassalam baba ne ga abdullahi ibn abbas kana tajiran fil utur attajiri ne cikin harkokin turare da kayan kanshi da abin da ke kama da shi saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin kasuwanci magabatan nan ba su zauna ba su ma saboda haka ake hikayanto ijima'i kai tsaye cewa kasuwanci lallai farilla ne amma fardu kifaya idan al'umma duk ta haɗu ta daina harkokin sana'a da kasuwanci to gaba ɗaya ta yi zunubi wa Allah akwai inda ciniki da kasuwanci da sana'a da su noma suke zama fardu ainin kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a littafinsa a siyasar shar'iyya shine duk wani fage da musulmai ke bukatansa wanda ba a samu wanda zai tsaya ya toshe musu wannan gibin ba to anan ya zama wajibi akan sarki na musulmai ya zaɓi wasu daga ciki ya tura su ko da a dinga biyan su albashi irin wadda ake ba wa sa'o'insu da tsaransu a rayuwa lallai ne a nema musu wannan abin saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin kasuwanci a wurin musulmai kasuwanci noma eh, sana'a duk kada a bar mu a baya lalle ne a matsayin mu na musulmai mu kula da wayannan abubuwa ya musulmai kar mu zauna mu bata lokacinmu. Samarinmu suna bata lokacinsu. ku dubi Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas kasancewarsa hibrul umma wa turjumanul Qur'an shine malami na wannan al'umma sannan shine tafirtan alqur'ani imamu zahabi da ya zo tarjama ibnu abbas a sayar a alamin nubala yake cewa ya zauna tare da annabi watanni talatin ne kawai shekara biyu da wata shida ko haka ne kwata-kwata rayuwar da abdullahi ibn abbas zai tare da annabi wannan ya bashi zama hibrul umma wa turjumanul qur'an saboda haka don allah ya samarin mu malam ya faɗi wannan ya maimaita na sha ji da kunne na don allah samarin mu ba mu da lokaci da za ku ɓata mana ya samari musulmi bayi da lokaci da baya bukatansa a rayuwansa saboda ya san sai an tayar da shi an masa hisabi akan wa'annan sa'o'i mutum hadisan nan guda bi hadisin hamsin bi hamsin abubuwa biyar da ke faruwa saboda abubuwa guda biyar ko kuma iktanim khamsan qabla hamsin ka ci moriyan abu biyar kafin zuwa lokacin abu biyar daga ciki annabi yana to iktanim shababaka qabla haramik ka ganimanci ka ribaci ka ci moriyar ƙuruciyanka kafin zuwan tsufanka igtanim ka qabla shughlik ka ribaci ka ci moriyar lokacinka da ba na shagala ba kafin zuwan lokaci na shagala ya musulmi idan har annabi ya ce la tazulu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yusala an arba'in wa an shababihi fima afna ba wani taɗan taliki da zai gusar da kafafuwansa guda biyu a filin alkiyama ko kafafuwan da biyu su motsa har sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu ko biyar daga ciki za a tambaye shi an shababihi fi ma afna game da kuruciyarsa cikin me ya kara ya tafiyar da kuruciyarsa gaba daya saboda haka lokacin mu agla inda na minar zahab ya ku musulmai ya ku samari do Allah do Allah mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu yi ƙoƙari mu zamanto mutanen kirki waɗanda za a kalli halayen su yi koyi da su dare ya yi lokaci ya riga ya tafi zan takaita haka insha Allah muna fata karatuttuka da aka yi Allah ya sanya albarka a ciki malam da ya jagoranci wannan majalisi har aka kai wannan lokaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya rubuta masa wannan ayyuka na alkhairai da yake fi mizani hasanatihi mu ma kuma Allah ya ba mu lada na musharaka insha Allah Allah ya hada mu cikin gidan aljanna Allah ya gafarta mana baki daya Allah ya yafe mana kurakuran mu to malam dr salihu jibril sani allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah yanzu za mu yi addu'a gaba daya allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi na manta da jami'an tsaro ban musu godiya ba Allah ya saka musu da alkhairi suna na cikin fararen kaya suna cikin mu kuma wasu manya-manya ne ma bana iya sani sai wani abu ya kai ni ofis din mutum sai in ga asai babba ne a cikin wato abin da ya shafi harkan tsaro to da haka Allah ya saka musu da alkhairi a bisa gudunmawar da suke barawa da kuma tsaron da suke zuwa suna yi a cikin fararen kaya eh, insha Allah za mu yi addu'a Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya bismillah malam to a kafin na yi addu'a ina so nima na jaddada godiya da sauran magabata na suka yi ga ma'aikata na gotel communication tun daga sama wanda ya assasa gotel communication gotel gaba ɗayanta har ya zuwa mafi kankantan ma'aikaci a gotel saboda gudumawa da suke bayarwa Allah ya saka musu da alkhairi muna fata Allah ya ƙara ƙarfafa su Allah ya ba su ƙarfin gwiwa Allah ya ba su ƙarfin gwiwa na wato ta yadda za a ƙara bunƙasa abubuwa a ci gaba a ci gaba a ci gaba ila ma sha Allah wa ila ma la nihaya insha Allah Allah ya taimake mu saboda haka mu yi wa annabi salati baki ɗaya ah, don Allah muna kira ah, kafin mu fara addu'a waɗanda allah ya ba su wadata daga cikin musulmai na so na yi wannan magana waɗanda allah ya ba su wadata daga cikin musulmai su ji tsoron allah su dinga fitar da zakka na dukiyansu yadda allah ya ce ba wai sai mu sun ba mu ba duk ma wanda za a bawa muna fata mu da su mu gudu tare mu tsira tare saboda bayanai da ayoyin alkur'ani suka yi na waɗanda ba su ba da zakka da abinda annabi alaihi salatu wassalam ya bayani a hadisai ko hadisin da hadisi na ɗaya na abu salih zakwanu samman wanda ya ruwaito wanda yake da link da abu huraira zuwa ga annabi mai tsira da aminci wannan kadai in shi kadai za a karanta wa wanda baya ba da zakka ya ci ya yi tunani ya zauna ya yi kuka dare gaba ɗaya. saboda abin da allah ya tanada wa waɗanda ba su ba da zakka don allah muna jawo hankalin waɗanda allah ya ba su abin hannu kada su rudu da abubuwa da ke rayuwa a duniya su ki ba da hakki na Allah don zai zame musu fitina idan alkiyama ta yi don an zauna annabi da sahabbai suna tambayansa dukiya ɗaya an tambaye shi al-zahabu wal fidda an tambaye su an tambaye shi al-ibul an tambaye shi al-ganam kai har da wakai sai da aka tambayi annabi menene haƙƙin Allah akan da wakai annabi duk ya faɗa a hadisin abu huraira wanda abu salih zakwanu saman ya rawaito a cikin sahihu muslim saboda haka don Allah don Allah talauci da yayi wa musulmai yawa muka zama abin kyama ana koranmu ana kyamatanmu ana kyaranmu saboda barace-barace da yawa a cikinmu idan da a ce masu wadatanmu za su daure su fitar da zakka yau ku ɗauki biliyon ɗaya musulmi a ce musulmanmu nawa ne suke da biliyon ɗaya kai dividing ka raba biliyon ɗaya by 40 nawa ne 1 million by 40 1 billion by 40 in aka yi divide by 40 to miliyon 250 idan duk mai wanda ya na 25 million shine miliyon 125 idan duk musulmai masu biliyon ɗaya za su fitar da zakkan biliyon ɗaya kawai a ce duk wanda yake da biliyon ɗaya zai fitar da miliyon ashirin da biyar wallahi masallatanmu da za su canja mabaratanmu da za su canja makarantunmu wallahi da za su canja har sai ya kai da ana ɗinka wa yaran wa islamiyya uniform na makarantu da ba sai sun sai littattafai da exercise books ba da mu sai sun saya musu amma saboda gaskiya ba a yi kaɗan ne za ka tarar da mai biliyon biyu zai zauna ya yi lissafi ya cire musu miliyon hamsin wannan shine hakkin allah akan wannan duk wanda bai fitar da wannan ba gaskiya bai fitar da hakki ba saboda ka lalle ne mu ji tsoron Allah kan wannan ni'ima da Allah ya bamu ya bamu ne ba don mun fi kowa ba talauci jarabawa ne wadata jarabawa ne wannan shine abin da nassin Qur'ani ya tabbatar saboda haka don Allah mu rarrashi zuciyoyin mu wurin yi wa Allah biyayya Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya fi mana laifukan mu Allah ya sa mu daga cikin waɗanda suka kai wannan azumi na Ramadan imanan wa ihtisaban Allah ya sa mu cikin waɗanda suka tsaya cikin waɗannan darere imanin wa saban Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suka dace da dare ne lailatul qadr insha Allah Allah hada mu a cikin gidan aljanna Allah ya tunkuɗe mana fitinu da musibu da bala'u baki ɗaya Allah ya gyara mana tarbiyyar samarinmu da matasanmu Allah ya mayar muna da su kan hanya madaidaiciya ah, waɗanda ba su da aure a cikinmu Allah ya ba su ikon aure waɗanda ko suke da shi suke so su ƙara Allah ya basu waɗanda ma basu da niyya Allah ya harraka zuciyoyinsu su zamanto masu niyya su ƙara Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana wadata Allah ya yi mana fitintunu baki ɗaya Allah ya albarkace mu wayannan karatuttuka da ake yi duka Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara ƙarfafa mana malumanmu Allah ya ƙara musu ainihin wato hoɓɓasa da yunƙuri wurin ƙarawa akan abin da suke yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إننا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئاد اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا موطي لكمان الحكمة فاعطنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم يا شافي أيوب فاشفنا شفاء آجلا شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم اللهم إن من منك وفضلك ورحمتك ونعمك علينا أن تكشف عنا الأمراض والأسقام والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن الوطن اللهم مهما عظمت الأمراض فينا ومهما اشتدت البلايا والفتن علينا فإنك قادر على كشفها وإزاحتها وتوفير الصحة والآفية لنا يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم نجنا من الشر وأهله والكيد وأهله والمكر وأهله اللهم إنا نجعلك في نهور شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم قنا شرورهم اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفناهم بما شئت يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم يا اكرم الاكرمين يا عزيز يا غفور انت تألمنا وتألم حاجاتنا ومشكلاتنا سواء ذكرناها او لم نذكرها فصلناها واجملناها انت عارف بها اللهم انا على حلها وقضائها يا عزيز يا غفور اللهم انا على حل مشاكلنا وقضاء هوائجنا اللهم انا على حل مشاكلنا وقضاء هوائجنا الله اللهم إنا على هل مشاكلنا وقضاء هوائجنا يا عزيز يا غفور يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله حياكم الله جزاكم خيرا بارك الله